halitta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa Allah ya taimaki sarki zaki ya kuma karawa sarki zaki imani ya kuma ainihin wato lafiya amin ya rabbi ah. da kashe ka san a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته kasan akwai abin da ya kamata a ce mun karasa kan maganan eh, auren mutu'a wanda daga nan ne abubuwa har su suke cewa sun ji daɗi sun gode ma Allah da na zo na ɗauko wannan shi topic din na maganan auren mutu'a din nan na'am ka lura na'am na'am na'am a ah, ina ganin in baka manta ba sun faɗa haka eh sun faɗa haka so ba na son bata ma kaina lokaci da yawa a wannan janibin Ko inna ma kawai akwai abin da na sani na tambayoyi da ya zama lazimi ga 'yan shi'a su ba da amsa maganar da na dawo na ce ai da na ce ni ne wahami hmm. na ce haddatul wada ne sai na ce ba haddatul wada fatahu makka ne ai littafi na kawo na malamai na ce akwai shi a rubutun cewa maganan haddatul wada ne amma abin da ya tabbata kuma shine fatahu makka ne har yake cewa idan na ce fatahu makka ne ai jabir ya halarci fatahu makka eh. da shi aka yi ya aka yi bai sani ba wato <clears throat> shi sarki hmm. babu talazuni yanzu ka ɗauki wani kun tafi amerika da shi da kuma ya zamanto a amerika duk abin da ya faru da kai ya sani ka gane suna da talazuni cewa kaman kai da wani za ku tafi tafiya amma kun tafiya ba tabbas ne duk abin da za ka yi zai sani ba yanzu ba nan baka misali idan kana da mata hudu a gida matan da kake rayuwa da su abu na iya faruwa ɗaya ce ta sani da goma ba su sani ba wannan haka yana iya faruwa haka ka lura yadda qur'ani yake da sababin nuzul hadisi ma yana da abin da ake ce masa sababul wuru hmm. wata matsala ta faru saboda ita Allah ya saukar da wahayi ko wani dalili ya faru saboda shi annabi ya yi magana idan dalilin da ya faru annabi ya yi magana kaza a daidai lokacin da yake maganar in ba ka gurin dalilin da ya faru yake maganar ba dole ka san me ya faru ba a gurin hmm. ka lura na'am haddatul wada yana da bambanci da fatahu makka kaga aljasir wadatun aikin hajji aka tafi fatahu makka kuma annabi ya ji buɗe garin makka ne a matsayin nasara da aka samu so in an ce an tara mutane ne aka isar da saƙo wane yana gurin da aka faɗa to kaga bai yiwa a ce bai ji sakon ba amma wani abu yana iya faruwa ina cikin tafiya da ni da kai da wasu mutane wani ya min wata tambaya in ba da amsa a lokacin da imin tambayar duk wanda ke gurin a daidai lokacin ba dole ba ne ko da tare muka bar najeriya muka tafi amerika ya sun cewa lokacin abin ya faru a wajen na'am sai iya wanda ke tare da ni hmm. Kana ganewa sarki na'am na'am sosai sosai so idan muka koma shi wannan hadisi din da yake ta kokarin kawo har yace yana da tambaya a bashi amsa za mu ga cewa akwai sababul wurud na hadisin kamar yadda Qur'ani yake da sababin nuzul bari baka misali yanzu nana Aisha kaulatu binti Sa'alaba wanda saboda ita Allah ya saukar da kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ta zo ta kawo kukan ƙarar mijinta ga halin da take ciki Nana Aisha ta ce sanda matan nan ta zo take kawo ƙara tana faɗa annabi ya faɗa ta ce wani abin da take faɗa ina ji wani abin kuma ba na jin me take faɗa. Hmm. Kuma tana gidan. Ta ce wa innal mar'ata la tuhawir rasulullahi matan nan ta zo tana tattaunawa da annabi ina gidan nan wata maganar ina jin abin da take faɗa wata ba na ji. Tana fa gidan. Na'am. ta ce amma Allah yana saman sammai bakwai shi har ya ji ya turo da saƙo ya ce kada sami Allahu ƙaular su tu jadi lokaci zauja kana ganewa na'am to in wannan shi ne dalili sai a ce to ya aka yana na Aisha tana zaune a gidan ana yin wani abu baka ji na'am ok. ka lura na'am ok. kuma ita ta faɗa da bakinta tace ga matan nan ta zo tana tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce wani abin da take faɗa ina ji amma wani abin ba na jin mai mara mata take faɗa amma shi Allah da yake ya fi kowa ji shi daga can har ya jiyo saƙo yake kada sami Allahu Allah ya ji kaulan lati ki taji luka fi zawjiha wa tattaki ila Allah wallahu yasma'u tahawura kuma har zuwa ƙarshe kana ganewa na'am to wannan Shi ne abu na farko abu na biyu hatta a hajjatul da annabi ya tafi hajjin kwana na ƙarshe ya ɗibi wasu sahabbai idan matsala ta faru sai ya tafi sai je wani abu sahabban da ya ɗiba ita ta yin wani abu a daidai lokacin a munasaba kuma ta aikin hajji in ba ka cikin wanda sanda zai je wani abu kuka bi shi ba za ka san me ya faru ba an faɗa maka ba hmm. barin akwai misalai irin wannan hadisin yana nan kusa-kusa ba wai da nisa ba in an tafi cikin riyadu salihin na al'imamin nawawi ya kawo shi kuma a hajjatul wada abin ya faru amma a hajjatul wada ɗin nan saboda ba hudu ba aka yi aka tara mutane ba wata matsala ce a hajjin bankwana ɗin da ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗibi wasu sahabbai ya tafi da su don yin wani abu sahabin da bai gurin bai san me ya faru ba ba zai zama dalili ba dan an yi haddatul wada da kai ka ce kuma dole wannan abin da ya faru sai ka san mai ainihin wato ya faru a wannan wajen ko sahabban da suka ba da labarin ga abin da ya faru ka lura na'am na'am sai ka ce ƙarya ne hadisin nan yana cikin babul ikhlasi shine hadisi na shida ma cikin riyadus salihina yana sarki daga daga isa'ad isa'ad bin abi waqas malik bin suhayb bin abd manaf bin zuhayr bin kilab bin marra bin ka'ab bin al-ay al-qurayshi az-zuhri radiyallahu anhu al-imam an-nawawi yace ahad al-ashbat al-mashhud lahum bil janna qala sayati ja'ani rasulullah ya'udni am hajjat al-wada'i kaga sayati annabi yazo ya gaidani a shekarar hajjin bankwana min waje in ishtadda bi saboda wani tsananin rashin lafiya da tsananta gare ni faƙul sai na ya a inna hu da balaga min alwajh imata Tana kallon halin da nake ciki na rashin lafiya wa ana zu malin kuma ina da kuɗi masu yawa wala yarithni illa ibnatul ba wanda zai gaje ni sai ta mace afa anta tas'a afa anta afa mali ina iya raba dukiya ta a bisa uku in bayar kaga wannan matsalar da ta faru annabi ya fita ya je ya da wannan sahabin ba shi da lafiya ba abu bane da ya faru a filin wa'azi a filin aikin hajji abu ne da sun ya je gaida shi bai da lafiya sahabin da bai gurin tattauna wanda suka yi da annabi da shi da mutanen da ke gurin wanda ke bai gurin bai san me ya faru ba kana ganewa na'am na'am to yanzu idan an kawo wannan sai aka ce misali jabir ɗan abdullahi bai gurin don ba shi ya ruwaito hadisin ba sai a ce ai ba zai yiwu ba tun da shi aka tafi aikin hajji na ban kwana kuma wannan wannan hadisar da ta faru ita ma ƙarya ce wannan annabi bai ji ya gaida wannan mutumin ba shi da lafiya ba na'am ana ganewa sannan yanzu misali a hajjatul wada'i hmm. da annabi ya tafi akwai mu'amalar da take da alaƙa da matansa ne kuma shi dama wannan addini ne idan wani abu ya faru na matsala ce da take da alaƙa da gida kuma tana da alaƙa da addini ga matan annabi ne za su sani jabir ba zai sani ba idan suka faɗa sai a ce wannan matsalar tun da jabir bai santa ba ƙarya ne hmm. tun da shi aka fita ta lura So wannan ƙa'idar da malamai suka sa na cewa kowane mutum ya san wani abu na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma akwai abin da ke kubuce masa na hadisai bai san su ba wannan maganar haka take. Hmm. Wannan maganar haka take. To hmm. yanzu komai suka sani ga manzan? Allah. Ai bai yi wa duk malamai sun ittifaki cewa ba wani daga cikin sahabban annabi da za a ce maka maganar da annabi ya faɗa a duniya ya santa. Eh. Wata maganar ma ana iya yi a gaban ka kamanta sai wani ya tana maka cewa an yi. Oho, na'am, na'am. Ke shi ka samu, in za ka samu hadisai daban da ba ce wani ya rawaito, wani ya rawaito, wani ya rawaito. Ana iya a gaban Shi ya ma aka samu ruwayar ƙananan sahabbai daga manyan sahabbai. Na'am, ke? Ka lura? Sai an ma samu daga manyan sahabbai daga ƙananan sahabai zuwa ga manya hmm. wani abin ƙaramin sahabi ne zai ji daga wajen annabi babban bai ji ba sai ƙaramin ya faɗa wa babban an samu wannan ta lura idan ka lura da wannan hadisin da ya kawo a cikin shi littafin al'imamu musulun ɗin da yake ta ƙoƙarin nuna cewa ai sai da jabir tukun na ika wannan hadisin sannan aka zo aka yi magana abin da ya shafi haramci cewa mun kasance muna yin mutu'a kaza kaza kaza kaza to ina so <clears throat> wannan hadisin daga muka ce daga rabi bin sabara an abihi da yake cewa karadna ma a rasulullahi fi hajjatul wada imin fita tare da annabi a hajjatul wada sai muka ce ba hajjatul wada bane menene muka ce fatahu makka ne ko a qalu ya rasulullahi sai suka ce ya rasulullahi innal usbata qadish tadda alaina gorantaka ta fita gare mu kaga lokacin da suka fita gaba ki aka tafi hmm. kaga sanda suke faɗa masa wannan kusan za ka iya fahimta duk jama'a ne gaba ɗaya kowa yake cikin matsala na'am قال في النبي يتي فاستمتعوا من هذه النساء تخرجكم من أولا متعة فأتيتهن بي فأبين أن ينكيهن a taina hunna sai muka je musu muna so mu aure su sai matan suka ce da aure su sai idan mun sanya tsakanin mu da su a sanya auren ya zama yana da billa da zai tare waɗanda suka je dan su yi auren suka dawo sai suka faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka Ƙwa'ala sai manzon Allah ya ce, Iji alubai na hunna ajalan, ku kusa ajalin mana. Fakarastu ka duba ka gani kaga abin ya oh, fara da kan da aka fara auren mutane yanda aka fara kenan oh. to sai waɗannan mutanen sai yace sai na fita kaga da kaman ana magana da lafazin jama'a ne hmm. amma idan ka lura wasu mutane ne ke antattun suke tambayar annabi yace sai na fita ana wabna an millini da ɗan uwan mahaifina hmm. ma'ahu burdun wa ma'i burdun tare da shi akwai bur tare da ni akwai bur wa burduhu burdin sa ajwadu min burdi nawa? wa ana ashabbu minhu kuma ni na fi shi zama matashi a lokacin fa ataina sai muka zo a lamar atin wajen wata mata a kala sai kace burdin ka burdin ma'ana yadda wannan matashin yake kyakkyawa haka nan kuma wato burdin sai yake kyakkyawa hmm. yace fa tazawwajtuha sai na aure ta famakastu inda ha tilkan laila suna zauna a wajen a wannan daren da muka yi auren mutu'a sun magadautu sannan sai na yi sammako wa rasulullahi ka'imun bainar rukuni walbabi. ko da na zo na samu annabi yana tsakanin ar da kuma kofar rukun ɗin. to a daidai lokacin wa huwa kula sai annabi yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane inni qad kuntu azintu lakum fi istinta'i minan nisa'i kaga a lokacin da annabi yake magana a daidai wannan gurin inda ba gangami yasa aka yi ba a hukuba ba ne ba a masallaci ba a daidai lokacin da yake magana a wannan gurin duk sahabin da bai nan san da annabi ke magana a gurin bai san me ya faru ba eh? na'am ka lura na'am da sai annabi yake cewa ni ne nake muku izini da ya ku mutane ce ku je ku yi auren mutu annan to ku sani ala ku saurara ku ji da cewa inna Allah qad ha ila yawmil qiyama daga yau Allah ya haramta faman kana inda min wannan shi haramci kenan ko haramci na karshe na kenan na ƙarshe kaga a lokaci ɗaya ne a munasaba ɗaya ne annabi ya ce su je su a garin makka ba a bar kuma garin makka ba a fatahu makka sai da ya ce ni ne na ce ku je ku yi to na kuma ce to daga yau kowa ya sani cewa haram ne muna da misalai da zamu bayar da dama hatta a hajjatul wada da yake magana matsala kaza ta faru a guri kaza sannan ta faru a gurin Jabir bai bai sani ba matsala kaza ta faru ba wai dan ba da shi aka fita ba a'a sai dan bai zama lazimi ba yanzu ba dole bane dan ta fita daga Ghana kun tafi da wani kun tafi America a ce duk abin da ya faru ɗari bisa ɗari da kai ko ina komai sai ya sani wallahi zai san wani abin ya faru da kai wani abin ba dole ya sani ba hmm. to a wannan to shine annabi yace fa man kana indahu hunna shay'un yukalli sabilaha wa la ta'khudhu mimma hunna shay'a hmm. wannan dalilin magana yadda qur'ani yake da sababun nuzul to haka hadisi yake da sababul wurud wani dalili ya faru sai ai wata magana ta lura so magana ta gaba cikin maganganun da shi ya yi wannan shubahar na riga na kawai ta hmm. yanzu abin da nake so in tura maka yanzu cikin tambayoyin da na yi masa shine magana akan abin da ya shafi alalar shi wannan aure na mutu'a din tunda ka san na tambaya eh. na ce yana da falala ban sani ba ko ya ba da amsa ko bai ba da amsa ba akan falalar da auren mutu'a yake da shi ka lura Yawwa, cikin maganganun da ya kuma ya ce wai Umar ya hana mutu'a guda biyu amma sai muka mai tawaye muka yadda da ɗaya maka yadda da ɗaya ba haka ya faɗa ba eh. mutu'a ta tamattu'i abin da ya sa muka tsaya a kanta saboda yadda suka ce ƙur'ani ya sauka a kanta duk duniya ba a yi saɓani ba maganan wa atimmul hajja wal umrata lillahi fa in usirtum sara min al hajji maganan man tamatta bil umrati duk duniya an yi ba wanda aka tabani an yadda ana maganan mutu'a ne ta aikin hajji ko na'am mutun da qur'ani ya zo kaga shi fa mastamta'atum ana sabani wajen sa su suka tafi akan wannan shine fahimtar su amma da mu da su duka mun haɗa cewa kaman tamatta abil su ila hajji ana maganan mutuwa ne ta aikin hajji to da an samu nassi ya ce ayi sannan ba a samu annabi ya hana ba wannan kuma mutu'ar nassin da ya ce ayi annabin da ya ce ayi annabin ya ce a bari sai ahalus sunna suka ce to mutu'a ta aikin hajji inda an samu nassin da annabi ya ce a bari kamar yadda annabi anan ya ce ni ne muku izini na ce ku bari wallahi ita ma da za mu batta hmm. kana ganewa umar da suke cewa ya hana ai mun faɗa mun ce ya hana ne da umarnin annabi domin ga hadisi nan da lokacin da ya hau khilafanci ya zo ya kudu ba ya ce inna rasulullahi azila nana fil mut'ati talatan annabi ya mana izini ya ce mai mutu'a sau uku sai ya ce faman kana kaga ya mana izini sun maharrama hasan nan sai annabi ya haramta ta kaga ba shi umar ya haramta ba sai annabi ya yi mai ya haramta ta wannan shi ne abin da ya ainihin wato faɗa sai annabi ya ainihin wato haramta ta kana fahimta? da haka ya zo ya ce wai a umar ne ya ainihin wato hana muna ganin tsakani da Allah akwai rashin adalci a ciki Umar ya hana ne da hannun annabi kamar yadda akwai abin da annabi ya faɗa ya ce a yi kamar fitar da yahudu daga zafiratul arab fitar da yahudu daga zafiratul arab ba annabi ba ne umar ne ya yi ba za ka zo kawai ka zagi umar ka ce ya fitar da yahuda daga zafiratul arab ba a'a tunda annabi ne ce a fitar da su ya ko amfani da hannun annabi ya fitar da su hmm. ina ganin akwai rashin adalci idan mutum ya faɗi haka so akwai abubuwa da nake so ka wato sassaka hmm. bari da Allah kai haƙuri zan tura maka cikin maganganun da na yi a baya na yi magana zan tura maka na yi magana akan abin da ya shafi falalar auren mutu aku cikin hadisan da karanto da Allah ka kunna ga wani malami nan nasu da aka ji yana tabbatar da hadisan cewa annan tana da falala gashi ne ina tura maka yana zuwa cikin maganganun da zan zo in yi yayi magana lokacin da yake cewa idan baka manta ba a da yake kalman usuluddin da na amfani da ita sai na ce a'a ai na zo na ce ba ta ciki abinda nake nufi kun alakanta aƙidar mutu'a da aƙidar raja'a abinda nake nufi kenan to wai sai yake so ya mun ilgami shi yana ganin ya samu cinta lallai fa dole fa sai na yarda cewa kaza kaza kaza bai san kuma ni yanzu in na ce na ya kuskure ba ni ba na ganin wannan abin zai ɗaya eh, kunna shi ka gani عندنا مستحب الاتيان بالمتعة ولو في العمر مرة واحدة لأن هذه السنة من سنن النبي الإمام الباقر سلام الله عليه قال الرواية وبإسناد هذا السند وبإسناد عن صالح بن عمرو عن أبي عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر سلام الله عليه قال قلت للمتمتع ثواب اللي يتمتع إليه ثواب قال إن إيه كان هذا نفس الإمام الباقر سلام نعم، قال إن كان يريد ذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها شوف شوف شوف الدواء إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسن كل كلمة يتكلم إياها إلي حسن ولم يمل يدعو إليها إلا كتب الله له حجه فإذا دنا منها يعني إذا فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا احتسى شكر ka ji hadisan da na kawo na falalar mutu'a eh. in ba ka manta ba har ce daga ciki ashe da annabi mi'raji da isra'i ashe har da mutu'a ya karbu eh, kaji ya karanta hadisin shi wannan malamin hmm. nan maganin cewa idan kai auren mutu'a eh. ka kusanci matan gwargwadon ruwan da kai amfani da shi wanda ya shiga a gashin kanka gwargwadon abin da Allah zai baka na lada kaji ya tabbatar da wannan hadisin to abin da na da na so saboda wayan ke bin ba hadisan da ya karanta nan wala da ka fassara mana me yake nufi eh ai na karanto su tun kwanaki a program a baya in baka manta ba. na'am shi yasa anan nake duba littafin kaga ga littafin nan malla ya haduruhu alfafi. a babun mutu'a kaga gashi nan cewa mutumin da ke auren mutu'a daraja da matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki zai bashi ya karanto waɗannan hadisan in makamanta ba lokacin da nake karanto hadisan a littattafansu karatun farko ai cewa suke yi wai bai daga cikin ummahatul kutub nasu amma kaga ga wannan mallai hadruhu al-faqi kaga littafin to yadda ya karanto ruwayar anan shi wannan malamin shi an kaji to barin karanto anan wannan littafin a hadisi na dubu hudu da ɗari shida da isnadi kamar yadda ka ji ya karanto an abi da qala yace qultu lahu nace masa lil mutamatti thawabun wanda ya auren mutu'a yana da lada kuwa ƙara sai ce in kana yuridu bi zalika waje Allah ta'ala in yayi mutu'a, dan Allah ne ba khilafan alaman ankaraha sannan yana so ya saba ma mu da muke inkarin auren mutu'an to lam yukallimha kalimatan matar da za ku haɗu auren mutuwa ba za ka faɗi kalma ɗaya a kanta ba illa kataballahu ta'ala lahu biha hasanatan sai Allah ya rubuta maka kyakkyawan aiki walam ya mudda dahu ilaiha ba za ka miƙa hannunka zuwa gare ta ba ka ta ka shafa jikinta illa taɓa Allahu lahu hasana sai Allah ya rubuta maka kyakkyawan aiki fa idza dana minha idan kuce ta kasalu ita zaka ji ya fassara dana da ma'anan jama'aha ghafara Allahu ta'ala lahu zalika dhanban da wannan saduwar da kai da matar mutu'a Allah ya gafarta maka zunubanka kai fa'ida ka sala idan kai wanka gafara Allah lahu Allah zai gafarta wa mutum bi kadari ma marra min mai gwargwadon abin da ya wuce na ruwa ala sha'arihi akan gashin kanka gwargwadon adadin ruwan da ka ɗiba kai wankan janaba da shi gwargwadon abin da Allah zai maka na gafara Kultu sai na ce in ji mai ruwa ya fi adadin sha'ari gwargwadon gashin kai, Alas ya ce bi adadin sha'ari eh, gwargwadon ruwan da ka ɗiba gwargwadon abin da ya taɓa na gashin kanka, gwargwadon abin da Allah bai maka gafara. Kaga shi ma wannan malamin da na turo shine hadisin da karanta a nan. Sannan ruwaya ta biyu ya ce wa ƙala Abu Jafarin inna Nabiya sallallahu alaihi wa sallama lamma usiri ya bihi ila sama'i. Yayin da aka isra'i aka tafi annabi sama ƙala sai manzan Allah ya ce lahika lahiƙani jibra'ilu mala'ika jibril ya haɗu da ni ƙala ya ce ya muhammad inna Allah tabaraka wata Ala ya kulu Allah yana cewa ni inni qad ghafartu ta mutamatti'ina ni Allah na yi gafara ga masu mutu'a min ummati ka minan nisa'i daga cikin al'ummar kamata sun matar da ke auren mutu'a to an gafarta mata to ne a lokacin sai na ce masa tambayar da nake yi wannan ladar da malamansu suke bazawa ta maganan auren mutu'a in ma dai wannan falalar ta zama karya ce mm-hmm. sun kirkire ta ne don lalata al'umma da ruguza su da ruguza rayuwarsu idan ku ya tabbata wannan falalar akwai ta a shi'a to kenan kaga amsa na na fatima ta yi ai za ka kowannensu yana dojewa in ka ce na na fatima sai shirka ai ba sai na na fata ta yi bane zai zama addini na'am in ka ce sai da na hasan yayi sai da na husaini yayi in ka ce sai da na ali yayi jafaru sadiq yayi musa kazim yayi sai kaga kowa yana doja waye dan mutu'a a cikin su yake alfahari ya zo duniya ta hanyar sauran mutu'a sai ga suna dojewa to ɗayan biyu in ma da ya zamanta wannan abin da suke karanta wa mabiyansu na falalar auren mutu'a ƙariya ne dogarar mutane suke yi da shi hmm. in ko ya tabbata wannan auren na mutu'a yana da falala to yanzu fa ƴan shi'a suna samun falalar da su kansa ahalul bait ba su same ta ba hmm. shi ne mana in ma ya zamanta wannan falalar da suka kawo a littattafan don wannan kaɗan na karanto ba ita kaɗai ba ce hadisan da suka kawo a kan falalan auren mutsa yana littattafansu su ma sun sani suna nan da yawa sannan in baka manta ba na masa tambaya ta biyu lokacin da ya ce ɗan mutu'a yana da gado ku? Eh. na ce wane nassi ne ya ba ɗan mutu'a gado wane nassi ne ya hana matar mutu'a gado ai an ce mata ce shi ma an ce ɗane ne ba nan maka zo maka jibar da su ba suka ce an zalalinci ma na fatima an hana ta gado sosai eh, sosai eh so eh. shine in dai matar mutu a mata ce to muna so su kawo nassi in dai Allah ne ya ce ai auren Allah ba zai ce ai auren ba yayin da take jibi da kowace mace kuma a hana ta gado nassin da ya ba ɗan mutu'a gado ya hana matar mutu'a gado wannan nassin muke nema a ina Allah da annabi suke wannan hukunci wannan shine abin da muke tafiya akan wannan to kaga wannan a littafi na karanto shi sannan a cikin maganar da ya faɗa a gurguji sarki saboda yanayi na lokaci cikin maganganun da ya faɗa idan ba manta ba ya yi ƙoƙari wajen yana so ya min ilzami akan me lokacin da na yi magana waccan maganan a baya kasan na ce ga abin da nake nufi ya ce a'a ba sai dai in yarda cewa ai na yi kaza kaza sai da in yadda kaza kaza sai da in yadda kaza kaza yana so eh, kai hakuri zan tuturo maka wasu maganganu ka zaki idan ba san sunan aro baya kore babu shi ba ta hankali sun san wannan idan kuma haka ne bari barin tura maka wannan da yake sa idan ba a san sunan abu ba masu hankali baya kore cewa babu shi kuma da hujjar da ya tafi yana so su ya kare wannan abin wannan shine dalilinsa shi ina turo maka Ya shigo ko? Ya shigo yanzu. Eh, video din eh, shi eh, sai kunna hmm. yake sanin sunan abu idan ba sai abu ba ya kore ba ba ta hankali sai wannan idan ne bari mu shi da kan shi yake cewa a ko da cewa da manzo cewa yake ne cewa haƙiƙa mun aike da manzanni kabika da kakankai minhum man qasasna alai daga nan manzanni a akwai da mun ba ka labarin su da minhum man na naqsus alai. shi ne in ko mutum min da Allah ya gudu suna yana nan manzanni mutum zama ku ba ba da yin su ba ba wani mai hankali zai da wannan rashin kwaɗar sunan abu baya kore shi idan har kana cewa ka zan manzon Allah ya aure mutu abu ka sunan masu da aure da ita to bai kamata ma sai yin su manzannin ba sai da ubangiji da sunayen su ba hmm. sannan a cikin hadisi jariri da ibnu kasir ya kawo daga abubuwan yake cewa qultu ya rasulullah abubuwan yake cewa ya rasulullahi kamar anbiya annabawa nawa ne kala sai manzo Allah ya ce shi ya ta al ya arba ta 20 al dubu ɗari da ashirin a wurin ne kala ya ce alhudurin tafiya kultu ya ce kan zai ce min zalika manzanni ne ya ce wannan dubu da ashirin da hudu kala sai maza Allah ya tashi salata ni ayi salata a shekari uku da goma sha uku ne hadisi ɗari uku da goma sha uku amma a cikin alƙur'ani ga baki ɗaya sunayen annabawa guda ashirin da biyu aka ambata wannan hadisin eh, eh, a cikin eh, shi wannan abin da sai ce bai mai da ba ko sai ki so ne yake da da da shi babu to to shagga shirin To abin da nake so masu saurare su kiyaye abubuwa ne kawai guda biyu. Eh. Ka gane? Eh. Abubuwa ne kawai kamar haka sarki. Abu na farko lokacin da ya ja aya a cikin suratu gafir sai ce cikin suratu bakara ne sai ya ba ta namba kaga da na zo lokacin da ya kokarin ya lizimta min cewa ai na faɗi matsala kaza sai na ba su haƙuri abin mamaki ne ga wanda yake ta kamata in kuma gaban malamai in yi karatu ya zo ya ja aya a ƙur'ani bi ma san na take ba ɗaya kenan na biyu imani da manzanni dama sarki kowa ya san akwai jimlatin akwai tafsilin jimlatin shine a dunkule dama Allah yana da adadi na annabawa da shi kaɗai ya san kansu ya san yawansu hmm. da haka sai kaga yana ba annaba labari ya ce masa taskamin an ba ilgaibi nuhi ha ilaika wannan labarin daga taskar gaibi muka ɗauko shi muke baka labari ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabla hada gabanin mu baka labarin kai baka sani ba al'umma kama bata sani ba bi mana shek har annabi ya bar duniya akwai annabawan da annabi bai san su shi Allah kwarai kwarai Allah kaɗai sani akwai annabawan da su zo duniya kwarai akwai da ayoyi nan a Qur'ani sun tabbatar da wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul nisa'i hmm. Allah yana cewa inna auhayna ilayka mu ne muka yi wahayi gare ka kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka wa'ayi zuwa ga annabi nuhu ka gani wannabina min ba'di muka wa'ayi ga annaba wanda suka zo bayan annabi nuhu ga wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman wa atina da zabura sai ce wa rusulan akwai manzannin da kasasnahum alayka min qablu mun haka labarin su kafin wannan lokacin kasansu. wa rusulan akwai manzanni na Allah wanda lamna naqsusum alayka ba mu ka labarin su baka san su ba hmm. wa kallama Allah Musa da kalima Allah yayi magana da annabi Musa magana to wannan shi ake cewa imani da manzanni na Allah jumlatan wa tafsilan jumlatan akwai manzannin da Allah ya ce akwai su ba mu ba ku annabin Allah bai so ya san su ba kuma bai san su ba Mm, annabi ne bai so ya san su ba Eh, Allah bai so annabin ya san su ba oh, Allah ne bai so annabin ya san Allah bai so annabin ya san su ba okay ka gane na'am wannan ya zama imani da annabawa jumlatan kenan hmm. sannan akwai tafsilan to tafsilan din wanda Allah ya so annabin ya sani guda 25 shi Allah ya ga dama sai faɗa mai su Qur'ani ka lura ba ka ɗauko wannan ya zama hujja hmm. a daidai lokacin da mu annabin da muke magana a kansa ba wai matar da ya aura ba in ya taba a wurin tafarki hatta furfurar da ke kan annabi ba sai da aka kusurin ididdige ta kafin ya bar duniya kuma masu ga Allah wai kwaya na wace wallahi sai da aka kididdige ana sabani tsakanin malamai daga sha takwas zuwa ashirin abinda annabi furfurar da ke kan annabi sai da aka bije kafin ya bar duniya wai kwaya na wace saboda tarihi ya nuna cewa babu wani ɗan adam a doron ƙasa da aka bibi rayuwarsa ta gida da ta waje daga farko har ƙarshe kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so kaga abin da ya hau na dabba na dabbobi ba sai da aka kiyaye kowanne aka san sunansa duk wanda ya alaka da annabi ya masa hidima sai da aka san shi ya za a yi a ce annabi ya yi alaka da wata mata ya aure ta ba a san ta ba kuma ya aure ta kuma ba san ta so akwai bambanci abu ya faru kafin zuwan annabi yanzu matar annabi nuhu da lutu kawai Allah ce mana yi umar ataluhin umar atalut Allah da bai so a san sunansa ba bai faɗa ba dole in yi imani ka yadda cewa annabi nuhu yana da mata lutu ma yana da mata saboda Allah nuna ya ce matansu amma me sunan matan Nuhu ban sani ba me sunan matan Lutu ban sani ba amma a kan aure mutuwa ko hadisi ba inda ya aure mata ba yawa ka gani babu ai shi yasa da katan tambaye su suke ta kokarin kaucewa hmm. eh, saboda in ya dawo hadisi wai a Jabir ko ya ce wai su da annabi suka yi wai mun yi eh. wai wasu ba na su da annabi kenan sun yi amma ko da ke barkin kana da kyau ka nuna cewa a ah, ai nan ga imratu nuhu imratu an da matar nuhu da matan lutu to amma ba hadisin da ya gina cewa kamar matan abin da mutu a amma shi da ce wai muka yi aure to muka yi ai wannan usulubi ne na idan kana rayuwa cikin al'umma yanzu na'am ko lalacewa ne sarki ba ka cire kanka ka ce jama'a sun lalace kai ka nuna kai mutumin kirki ne. Hmm. ce, eh mutane zamanin nan wallahi mun lalace. ka ita ce wannan ƙa'ida wannan ba yana nuna cewa kuma kai lalatattu ba ne na'am na'am ka lura na'am so in ana yin abu kana iya ba da hukuncin muna yi ko da kai baka yin abu in abu ya shafi mutane hmm. ka lura na'am so wannan maganan kaga babinta daban hmm. to abu na ƙarshe da nake so in je lokacin da na zo na yi magana ya ce wai me ya faɗa magana da na kawo hadisin da yake cewa al'imamu hassan yadda ali ya faɗa a mumbari an baka manta ba ya ce wannan magana karya ce ne na ƙirƙire ta ba ta a littattafansu amma bar shi ma in turo maka yasa. ta saka mutane su bi kuma yadda na ce mai kai ya sa sharaɗi shi ne fara cewa ina jin tsoro in ya gane ba tsoro nake ji ba kana kan za ka zauna da shi ke ina kan zan zauna da shi ai tun daga iraki yake alhamdulillah kaga duk abin da ya kulle mai kai idan muna tattaunawa da shi tun da na gane cewa wasu in ina tattaunawa da su suna ajiye mutane gefe dama da hagu ana ba su gudunmawa to shi kaga tun da can larabawa ne to sai su taimaka mai su ba shi gudunmawa da kyau in kana uh, mukabala da wasu ana je wasu gefe suna masu gudunmawa ke nan. Wallahi tallahi haka ne. Shan kafin in zo nan. Ba a kan wannan sha mutum ina kibla FM. Akwai wanda in ana tattaunawa za ka ji a gefe ana ba su gudunma. Wani lokaci har sai na yi magana in ce shi mai magana na gefe in kai ba za ka iya ba shi ya karba. So kaga tun da haka ne kuwa yawa maganar da yake cewa wai na ji tsoro a rike ni kuma na faɗa kuma zan ƙara faɗa a yanzu hmm. duk da ga ban zauna da shi ba a shi a ina ganin babu maslaha ne in zauna da shi amma ba wai don ina akwai wanda nake jin tsoro ba amma tun da shi ya faɗa to ina gayyata su amma farko tukunna ahalul baitin da ake yaudaran mutane da su ya zo ya faɗa mana dalili a ƙur'ani ina Allah ya ce hadisu yanzu nan cikin abin da shi wantan ya zo yake maganan cewa na na kunna wani bidiyo hmm. ka gane yanzu bari zan tura maka wani bidiyo da aka sha mamaki kan maganan kiran sunan sai da na alkaɗai yanzu nan ba a aka zo ana wajen eh. hadisi ya karanta ina so mu muna specific sosai wannan hadisin da ya karanta cewa jabir ya ce su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi auren mutu'a wato wannan hadisi ya inganta ko dai inganta wannan hadisi hadisi ya inganta amma da suka yi auren mutu'a a yaushe a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta akwai bambanci ba fa cewa yi in an ce ma'a hadisin ya ce ne mun yi auren mutu'a a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. In sun yi auren mutu'a a zamanin annabi ba shi yake cewa sun yi auren mutu'a ba sannan annabi shi ma ya yi. Kana ganewa sarki? Wani hadisi ba inda yake ake guda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi auren mutu'a. Ba inda ya nuna cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi. kana ba sarki na'am na'am eh ka wani bidiyo ka gane sarki eh, eh. wannan hadisin da kai a kansa eh eh wannan eh, shi wata wani amir ya hannun da ni suka ga duniya kar ku ba ala aure sai da aure ya da yi ta yana kwashi zai kuma ali ya ya zaki malam ne ya zo karanta wannan hadisin da suke cewa inna ja'alna wannan hadisin da ne magana shi jabir yana magana ta matta'ana ma'a rasulullahi mun yi mutu'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisai ne suke ya matsa su mutu'ar da yake magana a wannan babin ita kanta akwai mutu'a ta aikin hajji sannan akwai mutu'a ta aure din ta yanzu abin da yake so ya lizumta min ne. kaga waccan maganar da ya faɗa sai yake so sai na zo na ce na yi ƙarya yanzu wannan maganar da shi ya faɗa sai ya ce a littafin mu take ko na'am haka ya faɗa ba ka yace ba a littafin sunna take amma ko a littafin kuma ba ta inganta a littafin sunna take ko na'am da Allah ka yi haƙuri zan tura maka shafukan wani littafi yanzu shi usulul kafin da bangon da komai ka nuna wa masu saurare wanda ma yake so ka nuna ka tura masa fejikan da inda magana take don yana so a littafin shi'a a eh. idan yana so ya ce ni sai na zo na ce na yi ƙarya to shi ma ya zo ya ce wannan maganar da ya faɗa ƙarya yi eh, da ya ce a littafin suna take akwai a littafin su shi na tura maka littafin eh, ba bangon kaga alkafi ko wannan hoton bangon ne in kai sama da shi akwai ɗayan za ka ga yawa eh, kaga wa'annan su ne shafin inda magana take cikin da kafi da reference jama'a suna gani dai da kyau da reference da komai yau na yi mark a wajen mutum in ya koma ciki zai gani Kawai duk wanda ke so kana iya masa kodin ga littafin ga shafin shi da ya ce ƙarya nake ba a littafin su bane a littafin sunna ne wannan shi ne eh, wannan magana suka sama wannan hadisi da yake fada abin da yake magana magana da muka kawo cewa sayyidina ali ya hau mumbari a kurfa, ya ce kada a ba sayyidina hasan aure yana aure suke a cikin littafin shi'a a cikin littafin shi'a ne yawa eh, shi kuma ya ce ni ne nake yin ƙarya nake yi ba a littafin su bane wannan littafi yana nuna cewa sayyidina ali yawa a cikinsa aka kawo cewa akan mumbari ya hau ya ce kada a ba na hasan aure saboda yana aure saki haka ne to wannan maganar da shi ya ce ƙarya nake yi kuma yanzu na kawo ta a littafin su gashi akwai to shi ma idawo ƙarya ta kansa yake ƙarya ike yi maganar da ya faɗa akwai ta a littafin su Okay, shai, an can't think of it. Kamar can da ya faɗa, kuma gashi uh, nan ka ka prove wrong, ka da cewa kamar no, kai da irin da kake faɗa gaskiya ne a cikin littafin a ne. To uh, mutum ba ta ɓangaren shi kuma. Za ya same wanda magana kamar kai da shi ma faɗa a cikin littafin sunna. Za a iya samu amma magana ce a gurin mu da bata tabbata ba sannan idan ta tabbata tana da wajehi. Ok, amma a wurinsu ta tabbata. ya tabbata dan akwai malaman da suka ce ruwaya ce mu ka dan ko da yake ce mu wa'in faɗi wani malami da yace ba ta tabbata ba ya koma cikin mir'atul uqul majalisi ya ce ruwaya ce mu ka kuma ruwaya mu ka a gurin su ana aiki da ita na'am ka lura na'am wato inda ya karya cewa kaman a'a ba haka bane saboda ni mai tambaya cikin wannan audio yawa kana iya sake sawa mutane ma su ji yawa abin da kake faɗa ba wai ka zo ka sharin sa bane ko da yake dai wannan ba abin da faɗa gaskiya ne wannan littafin yan shi'a ne da kake min ka faɗa haka ne ko littafin yan shi'a ne wannan eh. sa'annan kuma inda aka yi wannan rubutu cewa da sha amma shi ya kuri na tambaya za a samu kamar kan wurin mu bai inganta ba haka kuma wurin 'yan shiya kuma za a samu wannan littafin ai shi ma da inganta ba kode shi ne na ce maka akwai malaman shi'an da suka ce ruwa ya ce mu wasu ka su sun sani akwai akwai muna da hadisi a sahihi hmm. sannan muna da Hassan, ko su suna da hadisi hadda muwassak hadisi muwassak a gurinsu ana aiki da shi kuma akwai malaman da suka ce ruwaya ce mu wasu a gurinsu. Na'am, na'am. Majalisi ya faɗa a cikin littafin Samir Atul Uku. Hmm. Ta lura? Na'am, shef, na'am. Amma dai, ya tabbata cewa ɗin akwai, kaga shi cewa ya karya na yi. Na'am, ya eh. Haka ya ce. Eh, ya musa babu. Ya musa ya ce babu. Yanzu abin da nake so in tabi a kansa wanda shine asalin karatunmu yanzu. Eh, shine maganan abin da ya shafi ahalul baiti ya kawo eh, lokacin da yake cewa maganan ahalul baiti da nayi barin dubo bidiyon yi wannan maganan na san na ce maka cikin misalan da shi tahir ya bayar yake cewa wai da nake cewa haramin sai ne sun ce ga falalarsa ga darajarsa ai in ka kalla duk cikinsu ba wanda wannan magana kowa da izo duk duka kai ya wuce kuma ai ba wai ma littafi na kawo a'a inda suke zuwa su je su koyo wannan aqidar eh na'am malaman da suke koya masa aqidan su ne akan mumbarorin su suke faɗa cewa in an je kabarin al-Imam Husaini daidai yake da wanda ya je aikin hadisi miliyan ɗaya to yanzu dan Allah kafin mu shiga karatu mu fara asalin maudu'in mu bari in tura maka wani bidiyo yanzu ka saka shi kaji shi kuma wannan idan ka saka shi hmm. mutane suka ji ba an zo ana ta rikici akan maganar salatin fati ba hmm. to bari ka ji shi kuma wannan abin da zai ci idan an kira sunan na ali daidai yake da sunan idan an sauki qur'ani okay okay Ashe nake cewa ai na ce maka eh. ba an zo ana ta rikici ba? Na'am. Ma'ana in ana ganin kamar ku kaɗe kuke da matsala ta wannan ɓangaren, ai ba ku kaɗe kuke da matsala ba. Na'am. ji. قال يا علي مرة واحدة كأنما ختم القرآن ثمانية عشر ألف مرة ختمها رسول الله علي ابوي هذا علي فدوى العلي وشي wannan cewa ya kira man qala ya ali marra كأنما ختم القرآن 18 ألف مرة ختمها رسول الله علي بوي هذا علي فدوى العلي shi wannan fa cewa da ka kira ka ce ya Ali daidai yake da ka sauke Qur'ani shi 2018 kuma irin sauke Qur'ani tare da manzon Allah fa ba ordinary person na ni da kai ba ba ba da shi yasa kaga wannan ka tallake magana dukkan magana eh to da ai salatu da wanda yanzu da ka ya Ali daidai yake da sauki Qur'ani sau dubu goma sha takwas kuma saukar Qur'anin da aka yi ta tare da manzon Allah sallallahu haka ake zuwa da sunan ahalul baiti da sunan kaunan ahalul baiti amma shi ana eh. me suke nufi da haka ya kai kan understand ya fahimtar da wannan jikin da suke yi ya saba wa daidai ai ya saba wa daidai irin wannan maganganun ina da su yanzu akwai wanda zan turo maka wanda zai ce maka idan ka kira sunan sayyidina Ali ka kira sunan Allah ka hada da sunan sayyidina Ali ka kira ba shirka ne eh amma shi fi abin da ke tambaya ba ya ka fahimce abin da su suka fahimci kan wannan lafazin da suka yi saboda gani da kai babban magana ne gaskiya babban hmm. magana ne amma su ya fahimta sa su yanzu idan sun zo tun da suna zuwa ai sa mana bayani tun da sun ce littattafansu su ma ba ganewa ake ba su suke kana kayan su to sai yi maganganun malaman su ma ba a ganewa idan an zo sa wa mutane bayanin me ake nufi haka ne amma mu yanzu abinda duk ka faɗa a zahirinsa hmm. in yana da ihtimali sai mai in bai da ihtimali haka za mu bashi wani ba zai zo kan shafin kai turawa Allah da annabi zagi ba hmm. sana'a ce to ana ganin ba haka yake nufi ba fa ah, ka lura na'am yau abinda ya bayyana gare mu da shi za mu yi hukunci har sai akasin haka ya bayyana insha Allah ka lura to abin da ya faɗa kenan yanzu asalin maudu'in mu da ya kamata mu tafi a kansa da Allah kai hakuri bari in nemo bidiyon bari nemo bidiyon da yake cewa akan abin da ya shafi maganar da ya yi akan matsalar matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ina so ne in nemo a bidiyon da yi magana akan

Allah ga shi nan ya ɗan kusa sauka kaɗan a nan wajen. Idan ya sauka sai in tura maka wanda shi ne abin da nake so zama farkon tudun. Ta san akwai matsaloli da dama da musulmi ba su sani ba. Muna da bambanci tsakaninmu da su. Daga ciki akwai wannan matsalar. Mu mun yadda cewa matan annabi iyalansa ne. Amma su ba su yarda ba. Ka lura? za ka ji inda ya faɗa ya ce annabi ne ya cire shi da kansu eh. annabi ne ya cire su eh na ji wannan na tuna to eh, ga shi nan na tura maka yanzu yana zuwa kunna ka gani mutane su ji mai faɗa inda ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya cire matansa ya ce ba sa ciki eh shi kamar ya karanta hadisi da ya nuna a'a bai karanta hadisi ba ba ce ta yi magana ne a kan akan tana eh, magana ne a kan matan manzan Allah a amma su kiran su ce bisa mu ce Fatima ba daga ciki da ya ce da sai da yin aiki na yana maki da malamin sa ka wannan wallai, na yana maki sosai idan na mata ita wannan ayar shi ne zan ne kai shi ya ce yake suna yi sura ahli ne ba wani ne muka cire shi ba dan zan ne kai shi ya ce a'a har aka ta yi dalla sallah da aya ta sauka a gaba kuma kowa ya sanna tun manzon Allah shi Rasulullah da alha sai ki ya Rasulullah ni ma zai ma shi ta cikin kan alkhairi amma ki daga cikin wannan so ba mu ne ne kashe zuwan ba sai aka gano manzon Allah ne ya ce na tashi da cikin wannan aya sai ya ce nake sai akwai cibin aya yadda aka shirya alƙur'ani in mutum ana da wata aya ta su kayan ce wajen wata aya ta su kayan ce wajen sai a haɗa su zama a cikin aya guda ita sai kare ayar inna ma yuridu la ali su da an kaɗe rijis na halin da yake a ina ta sai ta halakin musamman. sallah manzo Allah kuma ya bayani a kanta amma da aka zo haɗa alƙur'ani sai aka haɗa ta da ne a cikin ayoyin da suke magana cikin suratul ahzab ta tare sun daga aya ta 31 inda ubangiji yake cewa wa man yakun min kunna lillahi wa rasulihi wata amal saliha jira tuha ajraha da wa atadna laha rizqan karima sai Allah ya yi miki cewa ya nisa annabi lakanna ka ahadin min an-nisa inna ka tunna ala shak da annabi kai sai da ma allazi fi qalbihi maydi da kuma matsalan ma'arifa sai Allah ya ce da cewa wa karna tibiyu tunna wa la tabarrazna tabarrizan zawiyatin kullak wa aqimus salata wa aqimus zakata wa aqim Allah wa rasulahu sai ubangiji ya tsaya a nan sai aya sabuwa amma a aya guda amma duk da sai ubangiji ya cewa innama yuridu Allahu li yusiba ankum rijsa ahla al-bayti wa ta tadhira ko sai ce ai da tun farko aya tana cewa mata mata an kunna sai su zama cikin wannan sai ya zama su ne ahla al-bayti bin san wane ne tsakanin mu da su ko tsakanin su da ɗan musulma ko tsakanin su da manzon Allah ya ya fi mutane larabci shi ya ta takwai da alqur'ani shi ne kuma yake ba ta ciki wato wato manzon ya ya ya ya ya abin ya faɗa? Na'am. Sanda ka mai tambaya ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama matan su ba sa cikin ahalin bai. su cike. To wannan magana da ya faɗa yawa annaba ƙarya. Eh? Kwarai. Kuma yadda ya faɗa lafazi da lafazi ya ce annabi ya ce ba kya ciki. Eh. To yana ƙalubalanta su zo su kawo hadisu. Na'am. Ka lura? da lugar larabci da al'ada da shari'a sarki duka sun tabbatar da cewa matar mutum ahalinsa ce. To, yanzu ne za mu fara karatun duk da yanayin lokaci sarki. To, masha Allah. Ya lura? Hadisin da yake magana a kansa, yanzu don Allah sanda Umma salama ta zo ta ce za ta shiga ciki, annabi ya ce mata an ki ala khairin. dan Allah ga dan musulmi mai kyakkyawan manufa akan gidan annabi bai isa ya fahimci cewa wannan anci ala khairin din ya ishe ta ba hmm. ke kina kan alheri ke kenan sannan na biyu inda a ce mutane ne masu neman gaskiya inda sun haɗa riwayoyin yanzu idan aka tafi littafin mashulul asa hmm. na babban malami abu jafar ahmad bin muhammad bin salama bin abdulmalik bin salama al-azdi al-hajari al-misri al-ma'aruf da al-tahawi malamin ya rasu hijira ɗaya. sarki ya yi littafi mai suna mushkilul asar ta hadisan da kake ganin suna da iskali ko zahirinsu a kai cin karo sai kawo maka su ya haɗa ya ce maka babu cin karo tsakani lokacin da ummu salma ta zo faƙin ya rasulullahi alastu min ahlul baiti shin bana cikin ahlul baiti qala sai manzon Allah yace anti ala khairin kina kan alheri innaki min azwajin nabi an kina ma kina cikin matan manzon Allah sai ka koma qur'ani haka annabi ya ce. kina cikin matan annabi ga. yanzu dan Allah wa fil a lokacin a ɗakin akwai aliyu wa fatimatu wal hasan wa yanzu wannan cewa anti ala in nake min azwajin nabi ke dama kina cikin matan manzon Allah bai isa ba ga duk mutumin da yake manufa mai kyau akan gidan manzon Allah ya yarda cewa matan annabi ahlul baitin shi ne hmm. to a ina ne annabi da yace anti ala sai ce in nake? lasti minhum ko lasti hunna ko lasti min ahlil baiti a ina annabi ya faɗa haka da sanadi ingantacce to abin da zai baka mamaki sarki idan ka bibi ruwayoyin da suka zo a wannan babin da shi ya kawo ka san annabin ya fito ƙarara ya faɗa a baya lokacin da take faɗa faƙunci ya rasulallah a min ahalil baiti قال سي النبي يتي إنك من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وما قال إنك من أهل البيت يتي كاغا كيتي بيتي كي كنا تفيتي كنا دغا تكين أهل البيت بيتي كنا دغا تكين أسيتي كنا دغا تكين matan manzon Allah sallallahu dan ya nuna cewa matar annabin ahlul baici ne ita bai bukatar sai an faɗa mata haka sannan idan ka lura kaga wani zai iya yi wani tambaya a haka ya za ka yi ka fassara mana sosai bi ma'ana ka waye mana kwakwalwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa matar shi a'a ke kake damu ke ba ki a ke ba ki damu tun da ma ai ke kina cikin matan manzo Allah sa ki ka ta da ki kina cikin babban alkhairi shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hada eh, eh, Imam Ali Hassan da Hussein da Nana Fatima shi a doke shi Imam Ali ai shi eh, ƙani ne na annabi sallallahu alaihi wasallam hasan da hmm. kairi su jikoki na nabi sallallahu alaihi wasallam wani zai tabbata me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma ashi na na fatima a'a ke ma kake da mu aike soka ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai in wani ya maka yin wannan tambaya ciki ya za ka kan waye mana kai haka saboda dama ahlul baitin mutum an bangare uku ne akwai ahlul baiti na nasaba akwai na haihuwa akwai na surukuntaka wanda sukuna ke haɗa ka da su zama gida ɗaya hmm. ahalul baiti na nasaba su ne uwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda sun haɗa wannan bangarorin su ne kamar haka akwai wato ahalul baitin annabi na nasaba su ne banu abdulmuttalib da banu hashim ta ɓangaren nasaba waɗannan su ne ahalul baitin annabi ta ɓangaren nasaba ta lura sannan akwai ahalin baitin annabi ta ɓangaren sukuna da surkuntaka shi ne matar da ya je ya auru wani gida sannan akwai ahalin baitin annabi ta ɓangaren haihuwa ka lura? a asali dama da yaren larabci da urfi yanzu idan mun haɗu da kai sarki in na tambaye ka in na ce maka ya iyali ina nufin ƴaƴanka ne ko ina nufin farko matarka matana matana farko matana yake ne ko ba ka da ƴa in kana da mata an mun haɗa zan ce ya iyali ya iyali ya sai wannan gaskiya ne to wannan kasancewarsa a shari'a sananne ne da urfi ta gane shi yasa yake mata in anki ala alakhairi ke da ma na kan alheri sai ke da cikin matan manzon Allah saboda sananne ne a al'adance duk mutum in kun haɗa shi in ka ce ya iyali kowa ya san matarsa ake nufi sosai ko da ko matar ba ta ƙare shi so ya danta danganta yanzu mun kaga a gurin mu ahalus suna duk kawai nan mun yadda da su suna ciki da Hassan da al sai ne da Nana Fatima waɗannan ahalul baitin Annabi ne ta ɓangaren haihuwa amma sai da na ali ahalul baiti ne shi ta bangaren da saba da ɗan annabi ne amma matan annabi su ahalul baiti ne ta bangaren surukantaka na'am Ta lura so yanzu kafin fahimci da matsalar take yanzu sosai sosai a eh, eh, na yi tambaya ne hankali na fahimta na fahimta to kaga ba zai yiwu ba mu zo mu ɗauki wani mai watsi da wani na'am kuma har a cikin littattafan su ya tabbata yanzu ga na hajjul balaga nan akwai yan uwan annabi da annabin yake kiran su bari ta ko na hajjul balaga din in gani ko zan ga gurin idan bukata ta ta kama ga littafin can wajen zaka ga yan uwan annabin annabi yana kiran su yace musu ahlul baiti to wannan magana da kake a cikin wannan babin na shi wannan littafin ka san da ya kawo wannan hadisin lokacin da annabi ya ce Allahumma azhim anhum wata wa tahhirhum tadhira talata miraran hasu uku qala qultu ya rasu alasta halika ahlika shin bana cikin iyalanka kala sai annabi ya ce bala kina ciki fa kuli, filki ta. shiga cikin mayafin qala sai ta ce fa dakhaltu ba'da ma a du'a'ahu libni ammihi ali wa ibnayhi wa ibnatihi fatimata alaiha salam a hadisin farko lokacin da bai saka ta ciki bai ce ta jirati tana kan alheri sai da ya gama addu'a sai ce to shiga da ya gama ya ce ta shiga kaga idan mutum yana son gaskiya ba wani hadisin zai ɗauka ba ya yi watsi da wani hadisin ka gani ta shiga daga baya sannan kaga wannan littafin dan shiga cikin mayafi ne ke sa ka zama ahalul baiti to hatta mala'ika jibrilu a wajen kin shi a dole ya ma'alul baiti ah, me yasa shi ya shiga mayafi kware ya shiga mayafi kaga littafin nan kaga kuma malamin da ke jikin littafin gaskiya eh muna gani sosai sunansa al-muhaqqiq al-kabir Jahu Tsahi ya rubuta littafin nan kaga sunansa I'tiqadul Mala'ika hatta mala'iku ma suna da aqida cewa sayyidina Ali imami ne hmm. sunan littafin kenan ka lura to a nan wajen ya kawo magana cewa mala'ika jibrilu neman da iwa annabi sallallahu alaihi wasallama nema ta shida fi hmm. hadisin kisa ga abin da suka kawo ruwaya a cikin mafatihul jinan na abbasul kunni a shafi na ɗari bakwai ɗari takwas da sabbin daidai hmm. kaga shafin nan eh. inda suka kawo inda magana take mafatihul jinan ɗin nan kuma kaga littafin nan inda asalin magana take ka gan shi nan ka lura bari ka ji riwayar cewa ala jibra'ilu ya rabbi wai mala'ika ya yace ya Allah a ata'azanu li an ahbita ilal al-ardi li akuna ma'ahum sadisan ko ka min izini in sauka a duran ƙasa karo na shida da in kasance tare da su qala na amsi Allah yace mala'ika jibril yi. Eh, al azintu ka na maka izini je ka ƙasa sahabat Aminu Jibra'ilu, sai mala'ika Jibrilu ya sako wa ya yace assalamu alaika ya rasulallah! amincin Allah ya tabbata gare ka al-aliyul a'la Allah madaukaki ya quri'uka salam yana gaida kai wa yaqussuka bit tahiyyati wal ikram yana keɓance ka da gaisuwa da karramawa wa yaqulu laka yana ce maka wa izzati wa jalali na rantsi da buwaya ta da daukaka ta inni ma khalaqtu sama'an ban halicci saman nan ba mabaniyan wacce take ginanna wala ardan madahiyan ko ƙasa wacce aka shimfita wala qamaran muniran ko wata mai haskakawa wala shamsan mudi'an ko rana mai haskakawa wala falakan yaduru ko wani falaki da yake jujiyawa wala baharan yajri ko wata teku da take tafiya a duniya wala fulkan yasri illa li ajlikum wa mahabbatikum duka wannan nayi ne sai don ku don kuma san ku wa qad azna li an adkhula ma'akum fa hal ta fa hal ta'zana li ya rasulullah Allah ne ya min izini cewa in zo in shiga mayafan nan ko kai ma zaka min izini qala rasulullah alayka assalam ya amina wahayillahi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai aminin Allah ta ɓangaren In na na'am qad azintu laka na maka izini fa dakala ma'ana ta hatal kisa sai mala'ika jibrilu shiga tare da annabi cikin wannan mayafin idan shiga mayafi ke sa a zama ahalul beti da ya kamata yan a su daga lissafa yanzu daga cikin ahalul beti akwai mala'ika jibrilu dan ya shiga mayafin ka lura wannan gashi na faɗa maka littafi ne kaga hoton malamin a jikinsa ka san ko tambaya babu kaga sunansa najahud tahi ba'i al-muhaqqiq al-kabir shi mai ta haƙiƙi ne ma a shi'ar na'am ka lura na'am to wannan yanzu maganar mu ta yanzu sannan kaga ga wani littafi wannan Muhammad Jawadu eh, hadisi ya rubuta kaga littafin nan sunan littafin ikra kuma tazawwaj ta karanta littafin sannan kai aure ka lura na'am da ya zo nan a shafi na 96 Faɗin Allah sau ya ce wa ƙayyace zauji minan nari kiyaye mace daga wuta, ya ce, Amar Allah azza wa Jallafi kitabu kitabi hilkarimin azwaja, Allah ya umarci mazaje, bi hibzil ahali su kiyaye iyalansu, wal auladi da ‘ya'yansu min gadabi dabbari wa min narihi wa azabihi, daga fushin Allah da wutarsa da azabarsa, وقال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا idan kaga a ciki me yake nuna da yace wuqayati zawjati minan nari sai ka wannan ayin ya ayu ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kenan matar mutum iyalansa ce ba iyalansa bace sai ya kawo ruwaya sai ce qala sadiq jafar sadiq ya ce lamma nazala hadhihi al-aya jalasa rajulun min al-muslimin yabki wani mutum ya zauna cikin musulmi yana kuka <clears throat> wa qala yana cewa ana ajastu annasi nafsi kallaftu ahli na gajiya a kankin kaina wajen in kare iyalaina قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم أما تنهى عنه نفسك wannan maganan ya kawo cikin makarin makana shi kuma a shafi na ɗari biyu da sa da sha bakwai ya kawo ta kaga sun tabbatar da cewa mace tana cikin ahalin mutum to yanzu kamar yadda na ce maka a koma cikin ƙur'ani yanzu mu fara karatun yanzu mm-hmm. sarki kalman ahalu ita kanta a ƙur'ani idan ta zo tana komawa zuwa ga ma'ana ya kai wajen takwas ko tara to na farko akan ce ahalu da ma'anan wanda suke zaune a guri wanda kaga wannan ta ɓangaren lugar larabci kenan shi yasa idan mutum ya aure sai a ce a hada fulanin fulanatan wane ya auri wanci Allah ya ce walau anna ahlul ƙura. yanzu idan an ce mutanen America ahalu America duk wanda ba America yake matsalar ba ta shafe shi ba in an ce ahalu Ghana duk wanda ba ɗan Ghana ba ne matsalar ba ta shafe shi ba to in an ce ahlul baiti idan gida ne duk wanda ke zaune a gidan matsalar tana da alaƙa da shi Allah ya ce walau anna ahlul ƙura, amanu wata la fatahna na alaihin min as-sama'i wal Ta kaga sai ce walau lau'anna ahlul ƙura, ana nufin mutanen wani gari sannan kalman ahalu a Kur'ani sarki akwai inda idan ka ganta tana komawa zuwa ga in aka kira ta duk duniya ba ta ɗaukar wata ma'ana sai mutum biyu kaɗai, sai bare guda biyu kawai duk inda ka ga a ƙur'ani Allah ya ce maka ya ahalal kitabi yana nufin mutanen da aka sauko wa littafi ko a taura ko injila ko kuma a taura da injila Allah ya ce ya ahalar kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ka ji ma'ana ta biyu sannan idan kai kake da abu mallakar ka ne sai a ce maka kai ne ahalin abu Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umurta ku kuma yadda amana zuwa ga masu ita in ka dauki abu ka ba wani abu to kai da kake da wannan abin kai ne ahalin wannan abu sannan abu na gaba daga yake ɗauka, Qur'ani yakan kira kalman ahalu da ma'anan addini yanzu ba mun faɗa mun ce ɗanka yana cikin iyalanka ba sosai eh lokacin da annabi nuhu ya ɗaga hannu ya ce innabu ne min ahali Allah kamun alƙawari za ka tsere da ni da iyalaina wa inna na haƙu wa anta ahkamul hakimin Allah sai ya ce ya nuhu innahu In min ahalika innahu amalun gayar sali, ya cikin iyalanka nan ana cikin ana nufin ba ne? shi a'a ana nufin bikan addinin da kai kake kai shi yasa a gaba Allah ya ce innahu amalun ghayru salih yayi aikin da ba mai kyau ba sannan al'umma gabaki ɗayanta ana ce mata ahalu Allah da ya ce wa annabi wa amuru ahalaka bis salati ka umarci iyalanka da su yi sallah ya Allah ni da kai annabi ya umarce mu mai sallah ko bai umarce mu ba ya umarce mu idan da an ɗauki ahalu da ma'anarsa yana nufin mutanen gidansa ne kaɗai da ba wanda annabi zai ce sallah sai mutanen gidan shi amma yayin da annabi umarninsa ya game duniya cewa a sallah wannan ya nuna maka yana da ma'ana mai fa'i dan ahalu tana nufin duk al'ummar musulmi ta duniya Allah ya ce annabi ya umarce su sallah an lura sarki na'am na'am sannan yana cikin ma'anar da ahalu yake zuwa da shi a qur'ani akai alqawm wal ashira danginka dangina ahalu ne danginka ahalu ne shi yasa idan aka samu rikici na aure tsakanin mace da mijinta Allah sai ya ce wa in kuntum shiqaqa bainihima sai ya ce fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kaga hakaman min ahlihi danginka da za su zo su tsaya kan maganan aurenka sai Allah ya kira su ahalu da za su zo su tsaya daga bangaren ta sai Allah ya kira su ya ce musu me ahalu ka lura to a wannan ne za ka ga annabi Musa ya ce waje alli waziran min ahali Allah ka sanya waziri wanda zai taimake daga cikin dangi na. duk abin da zaka karanta a suratu Yusuf zaka ga yana maganan danginsa ne wa qala li fityani ja'alu bida'atahum fi dhalihim la'allahum ya'rifunaha ila talabu ila ahlihim la'allahum yarji'una ka lura maganar da yace musu abu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'ina kaga yana nufin su zo da dangin gabaki daya sannan idan kai tattali akan wani abu ana ce maka ahalu akan shi Allah da yana magana akan sahabbai sai ce wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha sannan almustahiqu wanda cancanta da abu ana ce masa ahalu yanzu ka san a Kur'ani Allah ya kira kanshi ahalu Allah da kansa ya kira kanshi ahalu ba gashi nan ba ya ce wa ma na illa an ya sha Allah ya ce huwa ahalu taqwa wa ahalu maghfira me ma'anan ahalu taqwa eh, shi Allah shi ya cancanta a duk tsoronsa shi kuma in an ji tsoronsa shi ya cancanta yawa mutane gafara na'am ka lura na'am to nan sai ma'ana ta ƙarshe sarki hmm. asali jikin inda kaga Allah yi maganan ahalu a Qur'ani farko matan mutum da ita aiki. farko da matan mutum aiki? Da da matan mutum a yace la kuma Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin a bima aqadtumul aymana ya ce fa bi ta'amu asharati masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum abinda za ku ciyar da iyalanku Allah abinda Allah ya ce daga mafi tsadar abinda za ku ciyar da iyalanku mutumin da bai ajiye mata ba yana ciyar da ku ana ce masa abinda ku ciyar da iyalinka a'a a'a to ka ga nan wajen sai Allah ya kira ya ce ahlikum annabi Musa ya ji ya zauna garin madiyana lokacin da ya je zauna garin madiyana madiyana okay eh ka san ya gudu daga garin misra lokacin da fir'auna ya neme shi ya kashe shi eh ya tafi garin madiyana a garin Madiyana nan ya haɗu da wani mutum wasu 'yan mata guda biyu da taimakawa suka dawo suka ba su labari ga abin da ya faru baban ya tura yace. a kira su a kira annabi Musa da ya zo ya ba shi labarin abin da ya faru ya baro garin Misra da ya gama sai ce masa la takaf najarta da al zalimi kakka ji tsoro ka riga ka tsira daga mutane zalimi eh yan matan sai daga cikin su daga sanda suka taho da annabi Musa kafin su kawo nan ta gane mutum ne mai amana sai ta ce ya a ajirhu baba ka ɗauki mutumin nan aiki mana inna a man a qawiyul amin mutumin da ya kamata ka ɗauke shi aiki mutumin nan yana da ƙarfi don na ce maka ƙarfin da Allah ke ba annabawa ƙarfi ne na mu'ujiza a ina ta gane haka a baya wajen da ake rijiyar da sai an taru mutane da yawa ake ɗibo ruwa a guga suka ga annabi Musa ya shi kaɗai daga nan ta gane cewa yana da ƙarfi hmm. sannan yanayin yadda suka taho da shi da ita ta gane cewa mutum ne mai amana to a lokacin da ɗaya daga cikinsu ta ba da shaida cewa a ɗauke shi aiki mutumin nan yana da amana kuma yana da ƙarfi to a lokacin ne baban sai ce ƙala inni uridu an unki haka dab ihdabna tayya ne ‘yan matan nan na hau guda biyu a cikinsu zan aura maka ɗaya daga ciki, ala an ta a jura ne samanin hijir, ina so za ka yi min kiwo shekara takwas shi ne salakin auren. fa in atmamta ashirin in ka cika shekara goma famin indik da wannan daga gurinka ne wa ma ba an alaika ba na so in takura maka jidu ne in sha Allah min sali. in Allah ya so za ka same ni cikin mutanen kirki Allah sai ya ce ma ƙala zalika mala’ar wa bayni ayyamal ta qadaytu fala na alai wallahu alama na naqul wakil sai kaga da suka gama Allah sai ce falamma qada Musa al-ajala mhm. lokacin da Musa ya cika ajalin da aka yi sai ya ce wa sara bi ahlihi sai ya tafi da iyalansa Dalawa sai wace ce ahlihi matansa matarsa sai ya tafi da iyalansa domin dama ka ga maganan aure ake yi hmm. an yi aure ya cika ajali ajali ya kare ya gama sai Allah ya ce wa sara bi ahlihi sai ya ɗauki matarsa sai ya tafi da ita sai Allah ya kira ta ahalihi a nan wajen sannan kuma za mu ga cewa a suratu tsaha da ya ce wa hal'ata ka hadisa musa izra anaran faƙalil ahalihim kusu inni anastu naran la'alli atikun min habi ƙabasin au da alal nari huda za ga izra naran san da ya hango wuta da ahalihin kusu sai ce wa iyalansa ku jira Ka ga lokacin tare da matarsa sai ce ku jira kaga sai Allah ya ce fa qala li ahlihim qusu kaga iyalansa kaga ba wanda zai iya fassara Qur'ani anan yazo ya ce anan wajen ba matar Annabi Musa ake nufi ba annabi Musa annabi Musa yawa akwai wanda zai zai annabi Musa annabi Musa ya je iyali ba ga shi ba Qur'ani na baka labari ai ne aka ce maka sharaɗin da aka sa mai zai kiwo shekara takwas eh. da ya gama yana zaune a garin Madiyana tun da dama ba garin su bane gudun hijira ya kai shi yana gama sai Allah ya ce falamma qada Musa da ajala lokacin da Musa ya cika wannan ajalin da aka yi wa tsara bi ahali sai ya ɗauki iyalansa ya tafi da su wanda auren da aka yi a wannan sharɗin ita ce Allah ya kira ya ce mata sannan idan ka tafi cikin suratu yusuf zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa wasu albaba hmm. wannan matar da suka tsere da annabi yusuf shi yana neman ƙarfi ya fita ita ta biyo shi a baya muqaddat tamisahu min jibrin ta ya ga masa riga ta baya wa alfa ya sayyida da albab sai suka samu mai gidan a kofar gida Eh. ana zuwa ƙalar sai ce ma da za'u menene sakamakon man da bi ahalika su'an wanda ya nufi iyalinka da mummunan abu ita matar da kanta wa take nufi ahali hmm. wa take nufi ita nufin kanta ita kanta ta gani ta ce ranka ya daɗe menene sakamakon mutumin da ni a matsayina na iyalin ka ya nufe su da mummunan abu Ka lura? sosai, sosai. A an yadda matar annabi Musa iyalinsa ce, nan matar sarki Aziz an yadda cewa iyalinsa ce. Amma matan manzan Allah ne su ne kaɗi duk duniya. Kowane mutum sa iyalinsa ce amma banda annabi Muhammad. Na'am. <laughs> sannan da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amalu kuma anfusakum wa ahlikum fara ayat da muka kawo hmm. ai kaga farko kafin 'ya'yanka su taso ka fara musu tarbiyya mace ce take fara zuwa wanda ita take taimaka maka gurin tarbiyyar ƴaƴan babu gidan da namiji ke samuwa sannan ƴaƴa su samu babu mata sai mata ta samu ita ce ginin ahali na farko sannan iyalan suke samuwa hmm. sannan da annabi zai tafi yaƙin kudu Allah ya ce wa in ka min ahalika tubawwu na maqa'ida lil qital kaga da yace wa idda dauta ka tuna lokacin da kai sammako min halika kabaro cikin iyalanka da annabi zai tafi yakin udi daga wani gida ya fito Idan da ya fito ya baro matan shi a can ya tafi Udu, wannan gidan da Allah ke ce masa ka tuna lokacin da kai sammako ka fito da kabar iyalanka ka tafi yaki mana hmm. ka lura na'am na'am sai mu dawo kalman ahadul baiti ga baki da sarki a qur'ani guri uku kawai ta wannan wannan wannan da Allah ya manda cewa ta baro iyalinka annabi sallallahu alaihi Allah ba yana nufin cewa Imam Ali Imam ba a yana nufin matan annabi ya baro matansa a gida ya fito fagen yaki daga nan wa idda dauka min ahadika tubawu almu'minina maqa'ida lil qital to a ka'ida ta shari'a saki idan Allah ya faɗi magana a can annabi ya faɗa a can to tattaro su ake sai a fitar da hukunci ba zaɓen wanda nake so na yi ba Ok. shi ya sa ka ga na ce maka mu yanzu muna da ahalul baiti guda nawa muna da ahalul baiti na nasaba muna da ahalul baiti na sukuna sune waɗanda sulukuntaka kake haɗawa sannan muna da ahalul baiti na alwilada haihuwa hmm. haka ne na'am to gabaki ɗaya kalman ahalul baiti a ƙur'ani guri ta zo kaɗai waje na farko lokacin da mala'iku suka je wajen annabi ibrahim suka ba shi labari cewa matarsa za ta haihu a wannan lokacin tana ta mamaki da shekarunta mijin ma shekaru sun ja yaya za a yi su haihu Allah yake cewa ƙalar tana cewa ya wailata kacu a alidu yanzu na haihuwa ana ajuzun bayan ni tsohuwa shekaru su sun man yawa wa haza ba ali shekan. wannan mijin nawa shi ma dattijo ne inna haza la shay'un ajib kai wannan abin yana da ban mamaki kwaran gaskiyar gaske qalu sai mala'iku suka ce mata a ajabina min amrillahi kaga da matar ake magana fa ba ma da annabi ibrahim ba yanzu kina mamaki akan al'amarin Allah sai aka ce mata rahmatullahi wa barakatuhu rahamar Allah da albarkarsa ta tabbata alaikum gare ku ahlal baiti innahu hamidun majid kaga a lokacin matar da ita ake magana amma saboda annabi ibrahim yana gurin sai aka ce halal baiti a lokacin da ake wannan maganan da annabi ibrahim da matarsa sara ba su yi a duniya amma allah ya kalli gidan ya ce musu halal baiti hmm. ka lura na'am na'am a anan wajen kowa ya sallama cewa matar annabi Ibrahim ahalul baiti ce amma gidan manzan Allah ne aka fi sallamawa cewa matansa su basa cikin ahalul baiti mm. sannan waje na biyu a ƙarƙashin wannan za ka ga Allah da ya faɗa a wani gurin da yake hal a taka hadisu daif Ibrahim al-Mukrami iddakalu alaihi salaman ƙala salamun ƙaumin munkarun faraga ila ahali sai kuma wajen iyalansa wannan matar ta da baki za su zo da zai ɗauko abinci ya kawo musu kaga ita take hijimar abincin ita ce kuma wannan matar ce Allah ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti wannan wajen an yadda faraga ila ahali wajen matarsa ya koma rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti tana ciki matan annabi Ibrahim amma matan manzon Allah ba sa ciki kuma annabin ne ya cire su sannan idan muka tafi sai guri na biyu maganar mahaifiyar annabi Musa da Allah ya ce wa haramna alaihi almaradi'a min qablu gabanin ƴan uwarsa ta zo mun haramta kowace mace ta shayar da shi a duniya qalat da ƴar uwar ta zo ta ce hal dullukum bana nuna muku ba ala ahli baitin ga mutanen wani gida yakfuluna hulakum wanda za su renan muku wannan yaron wahum su mutanen wannan gidan lahu ga shi wannan yaron na gona za su yi abin da ya kamata a kan shi baraka ji ina aka mayar da annabi Musa sai Allah ya ce nahu, ila yi. sai muka dawo da shi wajen mamansa ashe mahaifiyar annabi Musa da ‘yar uwar ta ce hal adullukum ala ahli baitin bana nuna muku mutanen wani gida ma ashe mahaifiyar annabi Musa Allah sai ta fadadnahu ila ummihi wannan ya nuna ce mamar annabi Musa ita ma ahalin baikin gidan da take zaune ne akwai miji a gidan me yasa a cikin ayar aka ce yakfulunahu yakfulunahu lakum ka gani wahum su lahu nasihuna sai aka amfana da mai na home saboda a gidan akwai miji ban da mata ba a yi amfani da damirin mace ba to sai guri na uku a cikin Qur'ani idan ka kalli siyaƙin kayoyin nan sarki idan ba dan da Allah ya buɗe abin ba asali haka zai ta tafiya ba wani abu da zai iya ɗauka sai ahlul baiti nasu taka kaɗai to Allah da yana so ya buɗe abin ne da aka zo sai uslubin magana sun canza farkon magana Allah da ya tashi ya fara magana ne cewa ya ayyu hannabi ya kai wannan kulle azuwa jika ka faɗa wa matanka in kun turidna alhayata ad duniya, in dai kuna son duniya ne na ta da kuma kwalliyar duniyan nan fa ta'alina kudu ummaku ko usarri kun in sare in sake ku sarahan jamila saki mai kyau amma wa in rid na Allah wa rasulahu in kuna san Allah da manzan Allah ne wa daral akhira da gidan lahira fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah ya yi tattali ga duk wacce ta kyakkyawan aiki a cikin ku tana da lada babba Allah yake musu ya nisa annabi ya kuma tan annabi man ya atimin kunna bi fahishatin duk wacce ta zo da alfasha a cikin ku mubayyinatin alfashar da take bayyananna Allah ya ce za a fulaha al'azabu da wallahi sai mun ninka mata azaba ninki biyu kuma kar ku ga abin a'a ba zai yi ba Allah ya ce wa kana zalika ya yasira wannan abin a gurin Allah yana da sauki ne amma wa man qanut min kunna duk wacce ta da'a ga Allah daga cikin ku wa rasulihi ta bi manzon Allah wa ta'mal salihan kuma ta aiki mai kyau ya utiha ajraha marratayn za mu ba ta lada ninki biyu kuma wa a'adna laha rizqan karima mun mata tattalin ainihin wato arziki mai karamci shi ya sa muka ce idan ana maganin alfahari da uba idan na na fata mata miƙe ce alfahari da uba hmm. duk duniya ba yadda za ta sake minkewa don babu baban da ya kai baban fatima haka idan na na fatima ta miƙe sai alfahari da baban ta ce duk duniya ba baban da ya kai nata na na Aisha ba za ta miƙe ba ko na hamsa domin baban Aisha da baban hamsa ba su kai baban na na Fatima ba ko alama ko alama idan ko za alfahari da miji ne idan na na Aisha ita kuma ta miƙe ta alfahari da mijinta don Allah na na Fatima ita kuma za ta miƙe saboda a wajen mijin na na Fatima bai kai mijin na na Aisha ba to kada sai Allah yake faɗa musu wannan sai yake musu to ya nisa annabi ya kuma matan annabi Lastun ka ahadin minin nisa, ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba da kuna auren annabi a duba girmamawa da Allah ke musu ana ce musu ya ku matan annabi in ka tsakunna inda kuna jin tsoron Allah to fala ta ga ana bil kada ku zo yin magana ku lausa samariya ku yi magana da za ta ɗauki hankalin mutane fa sama allazi fi qalbihi mardun wanda yake a cikin zuciyar shi akwai rashin lafiya na sha'awa sai magana ta fasa tasiri wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana sananniya Allah sai ya ce wa qarna fi kunna. to ka duba da kyau ka gani a ayan nan sarki kaga Allah sai ya ce wa qarna fi kunna. dan Allah Allah zai kalli al-Imam Hassan da al-Imam Husaini da Sayyidina Ali ai musu amfani da nunin ta mata a ce musu wa qarna fi kunna? ga ba zai yi ba to lokacin da kafin Allah ya faɗa kalman albaiti na biyu ya sake faɗan na uku a cikin siyaki ɗaya da matan wa ake magana da matan annabi sai Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna ku tabbata a cikin gidajenku. ku ga da su ake to shine muka ce wannan gidan da Allah ya ce su tabbata shin gidajen iyayensu ne ko gidajen da annabi ya auro shi nashi suke zaune a ciki gidajen annabi sallallahu alaihi kuma wannan gidan ne da Allah ya tashi sai jingina gidan zuwa gare su sai ce musu wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula sai ya ce inna ma yuridu Allah ta ake magana da matan mhm. Abin da Allah yake nufi li yuzhiba ankum urdisa ahlal baiti da Allah ya tafi da wannan usulubin ya ce inna ma yuridu Allah ba an kunna ahlal baiti to sarki ba wani namiji a duniya da zai iya shiga ciki ka lura to da ana so a buɗe abin saboda ahlal baiti na nasaba su shiga da na wilada su shiga sai Allah sai bai amfani da kalman an kunna ba sai ce an ku ko a lokacin ne da annabi ya kira al-imamu Hassan da al-imamu Husaini da Fatima Allah ya kara musu yadda sai rufe su a mafi sai ce Allah wa'annan mutanen gidana ne sai ya karanta wannan ayar oho na'am ta lura to lokacin ne ummu salama sai kike cewa rasulullahi ina ciki sai ce mai ta aike kina kan alheri dama yanzu abin da Allah ya faɗa na wannan siyakin tana cikin matan annaba ko ba ta ciki tana ciki saboda abin da Allah ya dinga musu kira yana ce musu ya nisa annabi wannan ba alheri ba na'am a wai su ba su gane cewa wai kina kan alheri ba wannan maganan wa annabi ya cire ta ba ta ciki to in ka lura da wannan siyaƙin, sai suka ce wai inda Allah yana so a ce ma annabi ne ko da ya kamata a ci gaba da tafiya da shi a cikin da ma yuridullahu li ba an kunna rijsa ahlal baiti wa tahira kun ta tahira wai tahira kunna tahira bai kamata sai wa tahira kun ta tahira to shine kajiranin nan naci a ƙa'ida in akwai namiji akwai mata idan za a ba da umarni akan yi amfani da ɓangaren maza ne ba mata ba kuma matan masu shiga ciki sai na kawo misali da ya ayyuhan lazina amanu kutiba 'Alaikum siyamu kaga sai na ce alaikum nan da yake da ankum a nan wajen damiri ne na jam'i na maza amma umarnin da Allah ya yi jami azumi maza kaɗai ya shafa ko mata ko maza da mata amma kaga ai Allah cewa alaikum kaga bai ce 'Alaikum na ba mata sai ce alaikum saboda umarnin to nan wajen saboda maza da mata ana buƙatar su shiga annabin yana ciki ga al'imamu Hassan ga al'imamu sai ga sai da na ali sai Allah ya ce an ku da ce an kunna ba idan kana so ka gane har yanzu su yaƙi gazantan akwai matan annaba a ciki farko da su Allah yake sai ya ce wa zukunna kutuna ma yi tilafi buyuti kunna min ayatin wa wal Ka kaga sai ce kutuna abinda ake karantawa fi buyuti kunna a cikin ɗakunan yanzu don Allah sarki mu kalli wannan ayan ayoyi ne aka faɗi kalman baiti so uku a ciki eh. kalman baiti so biyu aka jingina zuwa ga matan annabi wanda nunin nisuwa nunin ta mata kalman baiti so ɗaya aka amfani da mimun ta mai ta jama'a sannan wani ya zo ya ce wai da wannan dalilin wai ya cire matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ba sa cikin ahal baiti wanda al tirmizi ya kawo daga Ata ibn Abi Rabi an Umar an Abi Salma Rabi bin Nabi yace lamma nazala hadhihi aya alan an-nabi inna ma yuridu Allah li yuzhima ankum al-rijsa ala al-bayt fi bayt Umm Salma fada'a wa Hasan wa Husain fajallalahum bi kisa da ililliqe su wa Ali khalfa zahrihi sayyidina Ali yana bayan shi fajallalahu bi in ya lillibe shi da mayafi ثم قال sannan sai yace Allahumma ha'ula'i aha ahalu baiti Allah wa'annan mutanen gidana ne sannan sai suka kafa hujja da wayan ha'ula'i duk duniya ba wani malamin lugar larabci da ya ce idan na nuna nace wannan abu kaza ne sai ya nuna cewa banda shi duk duniya banda wani sai wannan eh? yanzu misali sarki ka zo guri na a Najeriya sai in nuna maka wasu in ce maka wa'annan dalibai na ne sai ka je ka ce duk duniya banda waɗannan banda wasu ɗalibai sun fi ka lura maganan alhassur wal kasuru yana da kayan aikin shi a larasi inda annabi ya ce inna ma ha'ula'i ya nuna ya kawo alhassur wal kasuru ya ce nan su ne kaɗai mutanen gidana su da kaga da an yi sai idan an samu wani nasi ya shigo da wasu amma annabi bai faɗa ka ba nuna su ya ce waɗannan mutanen gidana ne sai in a suka ce a'a banda su duk duniya annabi ba shi da wasu ahalul baiti da lokacin da ummu salma take cewa ya rasulullahi wa ana ma'ahum ya nabiyullahi qala annabi yace anti ala makanaki kina kan matsayin ki na mai wa anti ala khairin kina kan alheri kaga an riga an gama magana ko na'am kuma in mutum gaskiya yake nema yanzu kamar na na Aisha lokacin da matsala ta faru abdullahi bin ubay bin salul mun san kasafin da aka yi mata ta san akan mumbari annabi ya hau mumbari ya ce ya musulmi na ya ku taron musulmi manya a zurni min a balar azahu fi ahali baiki wa zai ɗaukan min mataki akan mutumin da cutar wasu ta kai akan mutanen gidana kaga lokacin matsalan na na Aisha ta yi wannan maganan ya ce manya zurni min razilin qad balaga azahu fi ahali baiki Hmm. a lokacin kuma matsalar na na Aisha ta shafa amma annabi ya kalle ta ya ce fi ahalin baiti shi da cewa annabi ya cire sun ahalin baiti ai wannan yanzu kalubalen da ne musu mhm. ina ƙalubalanta su abu guda biyu yanzu hmm. ai shi ta yarda muka yi wancan munazarar da shi ce abu kai kwaya ɗaya muke nema ina ne annabi ya ce matansa ba sa cikin ahalin baiti wannan yanzu shi abin da muke nema in an samu ya inganta kalma yanzu idan Allah ne ya faɗa a Qur'ani ya ba sa ciki ba dole kuwa ya karɓa ba mhm. idan an samu kuma ya inganta annabi ya faɗa haka ba dole kuwa ya karɓa ba dole sai annabi ya ce ko wallahi ma alinku ala ahali illa khairan hmm. wallahi ni ban san komai akan iyalai na ba hmm. sai alheri hmm. Ya ce wala qad zakaru rajulan sun ambaci wani mutum ma alimta alaihi illa khairin yace wallahi mutumin da suka ambata ni ma ban san kawai a kan shi ba sai alheri yace wa ma kana Kulu ala ahli illa ma'i bai shiga wajen iyalai na sai tare da ni idan mutum gaskiya yake so ya zo ya dauki littattafan mu ya zo ya ce wai a littafin mu ne akwai inda aka nuna wai matan annabi an cire su cikin alal baiti ko sai ya huta nan ta ce kawo mun a kore wannan hujja saboda ga shi nan ka kawo mana abin da ban taba ji cewa annabi sallallahu alaihi da kansa ya kira na na Aisha ahalinsa ahalinsa walai ya ahalul baiti ma haka ya faɗa ahalul baiti kuma abin da yake abin da muke gaddama guda biyu kenan karatu da yake guda kenan inna annabi ya nuna cewa kamar mata annabi ahalinsa ne ko kuma inna annabi kore cewa ba ahalinsa bane amma ga nan ka karanto mana cewa abin sallallahu alaihi wasallam kan kansa Wannan cewa na Aisha ahalinsa. Haka ne. Sannan yanzu idan ka ɗauki salatin da muke Na'am. Ba akwai lafazi na Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ba? Eh. To sai ka koma akwai ruwayen da suka fassara maka suwaye ali Muhammadin. akwai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kenan ashe azwajihi salatin da muke muna cewa Allah kai salati ga annabi Muhammad da iyalan annabi Muhammad wata ruwaya ta zo ta fassara cewa wa ala azwajihi wa zurriyati ashe wannan ya nuna maka matan annabi da zuriyarsa sune ahlul baitin ai ka lura na'am so maganan wasu su zo suna ƙarya da sunan san ahlul baiti wallahi tallahi sannan hadisi na ƙarshe saboda yanayi na lokaci na ga ta saman kun sha ruwa mm, ina cin dabino <laughs> kuma na san ba daɗewa ka tashi ka je kai sallah a ah, sosai na'am so yanzu a wannan maganar sarki zan karanta hadisi na ƙarshe hadisin zaid bin Sabi. a wannan zaid bin arqam da aka je aka yi masa tambaya sai da ya ce shekaru sun ja min. yace abinda ban faɗa muku ku karba abinda ban faɗa muku ku kada ku karba shine yace annabi ya hudu ba a wani guri ana ce masa kumma bai makka wal madina yace amma ba'adu ala ya ayyuhan nas ya ku mutane ku saurara inna ma ana basharun ni mutum ne yusiku an yi a eh, annabi ce ni mutum ne eh an yi asiya rasulur rabbi hmm. dan saƙon ubangiji na mala'ikan mutuwa alamomi na nuna yi kusan zuwa wa ujiba kuma zan karɓa kiran Allah zan koma sai ya ce wa ana tarikun fikum sakalaini zan tafi zan ban muku nauyi guda biyu awwaluhuma nauyin farko lahi. littafin Allah fihi huda wan nur a cikin shi akwai shirya da haske annabi yake fa kudu bi kitabillahi wastamsiku bi ku riko da littafin Allah fa hasa ala kitabillahi wa raggaba fihi annabi isa barar ya kwantar akan ruku da littafin Allah sun maƙala sannan sai ce wa ahalu baiti da mutanen gidana wa hakirukum Allah fi ahalu baiti annabi annabi annabi ya ce a rika kitabu wa sunnati wa tujma na bai ba annabi da ahalin gidansa ya ce akwai wannan riwayan akwai wannan ruwayan wa sunnati ai an kamanta ba lokacin da wani zo ya program eh da ce ko ba wannan ruwayan duk musulmi ya yi duk bin ƙur'ani da sunna dole ne ai akwai dalilin da sai ka yanzu ina so Ƙur'ani wanne mana da sunna ko dai eh, ahali ya bar mana duka ya bari amma wancan yi riko da shi wannan kuma wasiya ne a kula da haƙoƙinsu saboda yadda ragowar musulmi ya zama wajibi gare su su ga Allah eh. haka duk wanda yake da alaka da gidan annabi ya zama wajibi gare shi ga Allah yadda ya zama wajibi da kowane musulmi ya ji manzon Allah haka ya zama wajibi da duk wanda yake da alaka da gidan annabi ya bi manzon Allah shi ma haka ne na'am na'am na'am to sai manzon Allah yake wa ahlul baiti ai akwai dalilin da ya saka ji ce su zo mu tattauna da su ina dalili ma a ƙur'ani na cewa Allah ya ce abu ahalul baiti hmm. akwai dalili nan da muka zo tattauna zan buɗe wa mutane dalilin na'am ka gane na'am shek to lokacin da ya ce Allah ina tunatar da ku Allah kaga cewa ina haɗa ku da Allah sai da annabi ya faɗa haka har so uku faƙali lahu Hussein sai shi Hussein ya ce mai suke tambaye shi zai da bin arkam wa man ahalu baiti suwaye ahalu baitin shi ya zaidu alaisa nisa'uhu min ahalu baiti wai shin matan annabi ba sa cikin ahalu baitin shi kala sai ce nisa'uhu min ahalu baitihi matan annabi suna cikin ahalu baitin shi walakin sai dai ahalu baitihi man hurrima wato man hurima sadaqa ba'da duk wanda aka haramta masa yake sadaqa bayan annabi ahlul baiti ne kala sai ce wa man hum kun kala sai ce hum alu ali akwai iyalan gidan sayyidina ali kaga wannan kenan ahlul baitin annabi ne na nasaba wa alu aqil ana akwai alu aqil wannan iyalan gidan annabi ne ahlul baiti ne na nasaba wa alu jafar akwai iyalan gidan Jafar Jafar wan sayyidina Ali babansu ɗaya. Kaga ahalu baitin annabi ne ta ɓangaren nasaba wa alu abbasin sannan da kuma iyalan gidan abbas wanda ahalu baitin annabi ne ta ɓangaren nasaba sai ce kullu haula ihurri masu sadaka duk waɗannan an haramta su ta zaka sai ce ƙala na'am sai ce eh haka ne hmm. to waɗannan sarki su ne ahalul baiti a wajen ahalul sunna matan annabi ahalul baitin shi ne ta ɓangaren sukuna da surukuntaka. na na fatima da alhassan da alhussaini da jikokin da suka fito daga gidan annabi ahalul baitin annabi ne ta ɓangaren haihuwa sannan waɗannan su kuma ahalul baitin annabi ne ta ɓangaren nasaba ɗan uwansa ne waɗannan su ne ahalul baitin a gurinmu Tana gane wa? Na'am sosai sosai. Eh, yanzu mai saurare sai ya auna ya gani. Wannan ai sun shigar da wasu mutane da ba sa cikin mayafin lokacin da annabi ya rufe. Hmm. Yanzu sanda ake yi wannan abin daga al'imamu Hassan sai al'imamu Hussein sai na na Fatima sai sai da na Ali. Amma Jafaru Sari yana cikin ahlul baita a gurinsu. Hmm. Musal Kazim yana ciki. duka ragowar a imma din sun saka su cikin alal amma fa ba sa nan sanda aka rufe a mayafi ba ma sa duniya kwata-kwata ba a mahaife su ba lokacin na lura to wanda a taƙaice kenan abin da ya shafi wannan matsalar abin da ke hmm. sharifai na yanzu sharifai suna cin ahalin bai ko da su ba ba ciki idan an samu mutum sarki har yanzu nasabarsa tana cikewa zuwa ga annabi eh. da gaske ba ƙarya ba ne to da gaske jikan annabi ne kuma sharifai da kaji ana cewa eh. ba wai ana nufin mutumin da wuta ba ta cewa shine sharifi a'a sifatul mushabbaha ne sifatul mushabbaha bismil fa'il ne abin da ake nufi da sharifi sarki mutumin da yake da daraja shine sharifi oho ah, amma shi aina da ta wannan alama wasu alamomi ne cikin alaman da wuta baya cin sa shi wallahi ba gaskiya bane eh wallahi ba gaskiya bane abin da ake nufi da sharifi sarki a takaice mutumin da yake da daraja ana ce ma iyal wanda ya fito daga gidan annabi sharifi ne dan darajar da yake da shi ne ba wani alama a ina ba wani magana mai wuta ba ta cin shi ke ina ce wuta ba ta cin shi da mutane a wannan maganan ba ta taso ba in wuta in wuta in wuta in wuta ba ta ci da yasa annabi ya ta musu gargadi wanda suke da alakan da shi yana cewa kowa ya kiyaye Allah Hmm. ka lura so babban matsalar da ake samu yanzu masu da'awa kowa ya ce shi jikan annabi ne hmm. ka lura yanzu kaga al-imamu shafi'i ka san yana cikin malaman mazahibu guda hudu eh. ka san cewa al’imamu shafi shafi'i ahalil bait ne ah shi ma sharifi ne ko kwarai ka san cewa al’imamun shafi'i kakansa wanda ya haifi baban al’imamun shafi'i yana cikin mutanen da suka yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wow al'imam shafi shi ma ya fi ta kare na wun sai na ali ne ko wuri sai ko jafar ko abbas da tsawon bangare fito ka lura akwai ta ɓangaren da ya fito sharibi ne in da ma'anar mai daraja ne oke alura amma ka taɓa ganin ahli sunna suna tutiyar nasabar al-imam shafi'i da gidan annabi a'a mun fi na tutiya da abin da yazo ya karantar da mutane na sunna eh, me yasa me yasa ba duban wannan shirkaka a bashi inda daraja ne saboda abin da annabin ya faɗa da kansa cewa duk mutumin da aikin su bai ciyar da shi gaba ba dan kana da dangantaka da kai An wani ne ba zai ma amfani a lahira ba ta lura shin shi kuma eh shin kan maganan ka wallahi na ka fahimta su ba ya samu sharifin da sharifi ne na tsama ne gida a sallallahu alaihi da ayyukan da hidima na rayuwarsa ba zai biya masa wani bukatun komai ba shi she da ba wallahi wannan inda kana so da na san zaka min wannan tambayar da bidiyon malaman shi a kamata in turo maka ka ji abin da suke faɗa akan wasu daga cikin ƴaƴan al-Imam Hassan ƴaƴan ba jikoki ba ƴaƴan al-Imam Hassan ƴaƴan eh, al-Imam Hassan ba da na turo maka kaji hmm. ka lura masha Allah kuma shi annabin shi annabin da ya faɗa haka ai ya faɗa haka ne saboda ya san cewa Allah ya ba shi labarin wasu annabawan kafin shi hmm. shi ne hikiman a ba shi labari ta ga ɗan annabi Nuhu yana da alaƙa da shi bai bi Allah ba hmm. da bai bi Allah ba kasancewar sa ga annabi Nuhu bai mai amfani ba so hikiman ka wannan labarin a ƙurani kada wani ya zo ya jingine da wani babban mutum don yana da daraja ya Allah ya ɗauka kuma zai mai amfani a lahira. Ka gane? Eh. Amma idan ka jingine da babba, kai imani kai aiki mai kyau ko da imanin kada Allah bai kai nashi ba in an je lahira Allah yana iya maka alfarma a ɗiga ka matsayinka da nashi shi yasa Allah sai ya ce wallazi na amanu wanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani alhaqana bihi yanzu kaga aina na Fatima Allah ya kare ta da yadda da Alimamu Hassan da al-Imam Hussein da Sayyidina Ali a mizanin mustawa da matsayi da daraja da aiki ba su kai manzon Allah ba amma a lahira da sun yi imani sun yi aiki mai kyau Allah kuma zai ɗaga su darajar da ya kai annabi a aljanna zai kai su wannan darajar Allahu akbar na'am ta lura na'am na'am amma da a ce sun kibin Allah saboda kawai sun ga suna da alaƙa da annabi to an je lahira kowa ta kansa zai na fahimta ka fahimci yadda matsalar ta na'am to uh, shek da za mu rufe mu bude hanya ko da mu rufe kira biyu uku. Ko ni dama ni yanzu ba waje ba ne matsala wajen ka ne matsala ne. Eh, ba matsala saboda muna da minti kaɗan. Ah, eh, yasa bari mu bude hanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na ga kiranka Sidi Bashir. Ko bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sidi Bashir. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu shek malam bashir wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki na'am shek malam bashir kira tare da shak malam musa yusuf asali sunna ta wannan zai to malam sarki zaki da farko sannan ku da kokari sannan muna yi wa dan uwa malam musa yusuf asali sunna barka da zuwa wannan fage masha Allah yana amsawa Um, sarki zaki ba zan ɗauki lokaci sosai ba ni ma saboda nan mun kusa yin sahur mu ma. Eh? Magana ɗaya biyu zuwa uku zan yi a gurguje sannan in yi wa malam tambayoyi sai mu sauka insha Allah sai ya shirin da zai kuma ba da amsa. Na farko sarki zaki an share fagen da zan yi. Wannan shafi an kirkire shi ne a domin an kwanar al'ummar musulmi. ya kamata a ce kun maudu'in da aka ɗauko an bi hanyar da al'umma za su fahimta ɗari bisa ɗari. Ah, mun yi mamaki sosai da muka ga Malam Musa yau, Sharaf ya zo ya tashi daga maudu'in da ba a gama warware shi ba, ya dawo wani sabon maudu'i. Wannan kamar yawo da hankalin mutane ne. Ya kamata aka fara darasi a gama shi kamar nan sai a amma karatun tsallake ko karatun zuwa al'umma ba za su ba. an fara maganar isma ba a gama ba ita ko maganar mutu'a malam malam bashir malam bashir ban su ban su bari bari ya gama kuma sai ta kuma bikin na halittar su kuma ta lissafi musu yau da hankali ina abu kuma ina ta tashi ya kamata ne a ce a tsaya a cikin karatu a gama shi sannan sai a shiga wani maudu'in daban kamar mutane za su amfana da irin wannan karatun zukutan. Haka ne shakka shi a ah, maganar da kare wani Allah ba ka fara bidiyon mu ba. saboda ta wurin mutan muka fara ta inda ya tsaya inda muka ya tsaya warannan wurin ma inda ya cikin lokaci ma sosai sannan muka shigo wannan inda inda ka fara bibiya da ka ga cewa a san daidai ake ba ba kuci ba insha Allah Sarki zaki akwai abin da mutane kamata su fahimta akan maudu'in mutu aka malam Musa ya cika su shiga wani maudu'in. Shin auren mutu'a eh. manzon Allah ne ya haramta hukumar jinin kasuwa. Mun kawo har ruwaya a cikin Muslim, eh. wanda na kawo guda biyu. Eh. Na ce, ruwaya farko sun ce manzan Allah ne ya haramta shi har abada. Sannan wata ruwaya kuma ya gare ce sun yi a zamanin Abubakar sun yi a zamanin Umar. ya kamata mutane yanzu a cikin su wasu kuma ta kawai ruwa a cikin littafi ko yi suke. ya nuna har ya karanta ya kawo cewa manzo Allah kan kansa ya haramta duk ya fara ina ganin da ka yi hakuri ta fara jin karatu da ka fahimta ina gani a canza na kira da muka yi na'am sarki za na fahimta ku fara da cikin nan da ni aka fara na kuma ji abun da fada a ina kira da yi magana a kai kan ba ina cewa ya kamata a handle shi tukunna wato a wayo da mutane ke tukunna yanzu jajir da yake fatahu makka eh. ji cewa manzon Allah ya haramta har shi hmm. har shi rayuwarsa ya aka kuma yi sun yi zamanin abubakar da umar wannan bai warware mutane ba kuma ne iska kan mu a yanzu sannan ruwayin da shi da kan shi ke cewa khalifa umar yake cewa ni ne na hana auren mutuwa guda biyu duk wanda kuma zan mishi ba, shi ma wannan da yi karo da wancan magana ta shi ya kamata mutane su wannan sannan a cikin musulmin da shi jabir yake cewa an samu sabani akan mutuwoyi guda biyu mu mun kai ta zamanin manzon Allah har lokacin da umar ya hana mu kada ba a zama kai wannan abubuwan ba wala kullum halin da kuma kamar ne ke ban lokaci ba ina so yin da mutane cewa su gane irin wannan usulubin ba sai akan maudu'i to a gama wurin wurin su kuma sai a shiga wani maudu'in wannan ba daidai ba ne ba gaskiya ni a fahimta ta zan dawo kai abin da kusan wannan maudu'in sarki zaki kamar yadda ya taɓa cikin shi maudu'i ne kusan shekara ashirin ko sha wani abu sun tattauna shi kamar shekara hmm. kwana uku a ana cikin wannan ya kamata ne ma a ce an turo maka tukuna nan ka samu lokaci ka sa mutane sun ga ko sun saurara a ka na wannan abu wannan mutum duka malamin ba eh, ai yana nan kana ashirin da kai wala labu ba abu nan amma kaga da yana nan akwai hanya kuma kada nan akwai hanya yanzu da damuwa wanda kada mu da wannan malamin Sarki zaki. Ya ce a kawo mishi inda manzon Allah ya fitar da matansa daga cikin daga cikin ahalin bauti. ina jin wannan tambayi sai yana da bukata sosai na'am sarki zaki mutum shi a jimaniya babu wani ɗaya da cikin mu da ya ce matan manzan Allah ba ta cikin ahalin bautinsa. Ah. ba wannan magana mutu ba ya juya mana magana kun faɗa ba kare ya ake mana ah. eh, wannan karatu shi kai wannan karatu shi kai malam Musa kenan ko Sarki za ki saurare ni ko masu sauraro saurare ni. Malam Musa ya zo ya juya magana ya ya ba su samarin da faɗa ba. Sun sa ka tambaye shi me yasa haka ina ya fahimci magana. Ka hmm. yi shi tambaya su kuka ina ya fahimci wannan maganar. Hmm. Yanda ya faɗa mutane mu ba haka muke faɗa ba. Kuskure ne. Wata hmm. kwata ba haka ci ba. Mu ƴan shi'a mun ne ta matan manzon Allah ahalinsa ne kamar yadda faɗa shi akwai ahalin na nasaba. akwai ahalin baiti na zaman gida akwai ahalin baiti na ne kashi uku da ya kawo naman jaki manyan da na abubuwa din ko matan mutum ba alaƙa mutum mace tsakanin da miji ba alaƙa ce ta nasaba ba alaƙa ce ta saba akwai bambanci tsakanin sabbi da nasaba babu inda macen mutum ta zama wato alaƙa tsakanin ta da mijinta alaƙa ta nasaba kamar yin kike sirri na mutane alaƙa ce ta biyu. Hmm. auratayya ce ta haɗa su lokacin aure wannan sai ake cewa sababi hmm. ta zama ahalinsa ne saboda wani sababi wannan shi shine aure idan wannan sabbin ya kaɗai yanzu ta tashi daga cikin ahalinsa hmm. yana da bambanci da wanda yake da alaka hmm. da mutum kana nasaba jini shi wannan ba sa rabuwa sai dai su da kowa a jinta ko a wani amma dole ake mishi ahalinsa ne to mun ne kan shi amma tun manzon Allah ahalinsa ne ma'anar ahali a lahi da ma'ana ahali a lugga suna da bambanci idan ka ce ahalin mutum ya haɗa ƴaƴa da jikoki da mata da kuma duka ah, Allah ya eh Allah sun fara da su fara shi ya kuri ina zuwa ya kuri ina zuwa Ina kuri kana eh, magana ga zan zube Ina ya ina so ka fahimce ni yanzu ƴan shi'a yanzu ƴan uwa ƴan shi'a cewa a ah, ahali matan mu suna cikin ah, Eh, suna cin ahalin su kuma a wannan yana nan a rubuce amma malluman suna sun ki su duba ne ba su je sun ɗauko ba ko dai a'a yanzu aka ci a'a suna ciki ko dai yana nan a da malluman su suna sun ki su je su duba ne ko sun sani ne suka ci gaya wa mutane. Sarki zaki suna faɗar maganan ne suna faɗar maganan ne ba mu yanka muke faɗa ba. ya kamata ne kuma in kai adalci a faɗin magana yanda yake faɗa ba wani ya samun wata iyaye ba tsara mana ba ka fahimta abin da muke cewa mu yan shi'a ne. Hmm. matan manzan Allah ahalinsa ne da ma'anar luka amma ma'anar istilahi na wannan ayar ahalil bait da su wannan kalmar ta ahalil bait da ta zuwa cikin wannan ayar waɗansu mutane ne ke ɗantattu da manzan Allah ya ware su hmm. matansa ba sa ciki wannan abin da muke faɗa kenan mutane duniya ga shaida matan manzon Allah sa ne ta bangaren sababin aure ma'anar lubga amma kalmar ahalin yake ta zo a cikin ayar alkur'ani su kuma wasu mutane manzon Allah ya kudance shi wannan anan shi su kaɗai ne Bukan ba da misali sarki zaki wanda yana cikin tambayar da nake tuba da Musa ya rubuta ya ausawa masu saurare. A cikin aya ta ɗaya. a cikin alkur'ani aya ta 61 cikin ali imrana ubangiji madaukakin sarki yana cewa faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka a al-ilmi fa qul ta'alu ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم fa نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين wannan ayar sarki zaki ta fita lokacin da wato nasara suke tarayya da manzon Allah akan annabtarsa ne musu zo su yi wahala su ne duniya sai ubangiji yake cewa ya rasulullahi ka gaya musu ka ce su ta'alau ku zo na ku abna ana mu kirawo ƴaƴanmu wa abna kuma ku kirawo ƴaƴanku hmm. wani sa'ana za mu kirawo matanmu wa nisa'akum kuma ku kirawo matanku wa anfusana za mu zo da kanmu wa anfusakum kuma ku zo da kanku summa nattai sanan mu yi tsinuwa na ji Allah lahi alal kajiri mu sanya sa'antar ubangiji akan mai makarici hmm. sarki za ki suka tafsirai na da shi'a sun tafi akan cewa na da mazan Allah ya fito da matanka sai ya fito da fadin zahra Isra'il kuma yana da mata hmm. ka ga yanzu a nan duk wanda ka zai wasa cewa hukumar nisa cikin wannan ayar ba ba ma'anar mata na lukta ba ma'anar mace a wannan ayar ya ɗabbaku ne kurin akan faɗi ta zahara hmm. saboda manzon Allah ta ce cewa yana da mata amma ke da su sai zo da faɗi ta zahara wanda kuma kowa ya faɗi fatima ta zahara ya ce ma amma sai ta yanke sai ta yi mata yanzu sai wani ya zo ya ce a ah, tunda an ce nisa ana kun matan zan Allah ta ciwo shi, cikin suwa matan sa ne ka ga wannan akwai gwaranci to abin da muke faɗa ina irin wancan ayar ita wannan ayar ita wannan ayar ta ce cikin suratul ahzab da ubangiji ya ce cewa ah, inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa al-bayt wa yusikum hira. kalmar wannan ta ahalin sai su a cikin wannan ayi ita mata ce waɗansu mutane ne da su manzon Allah ya ware ba kowa da kowa bane ga kuma ruwaya a cikin turmuzi turmuzi yana daga cikin littattafan da malam Musa ya cewa littattafai da cikin su hawa sita turmuzi ya rawaito a cikin jizgi na biyar shafi na ɗari shida da casa'in da tara hadisi na dubu uku da ɗari uku da saba'in da ɗaya yake cewa haddathna Mahmud bin Gailan haddathna Abu Ahmad Zubair haddathna Sufyan an Zubair an Shahar bin Hawshab an Ummu Salma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalla ala al-Hasan wal Husayn Ummu Salma da kanta ita take cewa manzon Allah ya lalace al-Hasan da Husaini wa Ali da Ali da Fatima da Fatima alaihi salam kisa'an ya lallaba musu farko sun makala sannan sai yake duniya ta ji wannan turmisi yake faɗa Allahumma ya ubangiji haƙula'i waɗannan ahlu baiti su ne ahalina ahalina wa kasaki ke ɓantattuna wato a cikin ahlu su ke ɓantattu ne ishaf an gumon rijista ka tafiyar musu ka ɗauki da dauɗa a ɗaukirhum ta ɗahira da ta tafiye su sai ta cewa قال أم salma. ita da kai tukun musulma da hadisi ya sauka a gabanta wanda Allah ya wannan hadisin a gabanta sai ta ce wa anan ma'ahum ya rasulallah. ni ma ina tare da su ni ma ina cewa nan ahli baitin da aka kirkatu fa qala innaki la khair kan kina kan alheri sai kina ta amsa shi cewa ke ba ki a cikin su da Allah malam bashir malam bashir malam bashir malam malam bashir haka ji da Allah malam bashir malam bashir malam bashir dan Allah abin da ke cikin hadisin annabi ya ce mata in nake ila khairin ke kina kan alheri dan Allah ina so masu saurare su gane shin lafazin cewa annabi ya ce ba ta ciki kai ne ka faɗi shi ko annabi ne ya faɗa karina ce ta nuna kari tun ban amsa ma karina ta wani ciki yanzu ya kaji ya kaji shin annabi ba shi da iko da zai iya kallanta ya kaji lokacin da ta ce malam bashir kowane nassi ne kowane nassi ne ke da makumi eh, tambaya da na yi nassi maka kowane nassi ne ke da mafhumi wannan wannan wannan ba nasi na ce, wannan nasi yana da hukumi to shine nace yanzu ce wanda cewa ana ma'ahum ya rasulullahi ina tare da su ya hakuri ala sai annabi ya ce mata innaki ila khairi shikenan amma da ina so masu saurare su ji maganar da kace annabi ya ce ba ta ciki kowa ya gane wannan maganar ya kai ma annabi annabi bai faɗa ba hmm. amma ina zuwa wo wala bashir shin shin shin annabi sallallahu ya taba kiran na na Aisha ahlul baiti ko dai annabi bai taba kiranta da haka ba a a yanzu wannan ba ta cikin da bai mutu ba zai ce karya ne shi da tunda tunda ahlul baiti ce lugar larasi ya tabbatar shi kenan cikin wannan ayar wannan ayar ta muka ba ta sauka a kansu ba ba wai muna kira su ba ahlul bayt ne ba sarki alhamdulillah yau tun da ka fara jirgin shi ana ce maka matan annaba alul baiti ne alhamdulillah ya gama mu'minin hatta na salam ba ta cikin wannan aya Mm. sannan wani dalilin ne da sarki zaki a cikin musulun alsahi hanyi alhakim ya kawo ruwaya mm. ita ma ah, a'a sarki ka bar shi eh, ni ka shi mu ba za mu wannan zukun ba mu muna nan idan mu ganin malamin su kare akan mutu'a ne mu muna nan za mu dawo ni yanzu abin da nake so da shi sarki tunda yana ganin cewa mutu'an nan yana da abin da zai faɗa akan ta ko to ka sa rana sarki ya zo mu dibar da shi akan mutu'a A'a, tun da wancan maudu'in ka gudu, tun da wancan maudu'in ka gudu ka sa sharaɗi, cewa wasu in na ce ƙarya nake yi akan wancan maganar da na faɗa, ba za ka iya zuwa ka kare cewa ba, shin a ina ne Qur'ani Allah ya umarni ya ce abu ahlul baiti ba ka dama eh. yanzu wannan maudu'in na mutu'a sarki ka sa rana mu zo mu tattauna da shi hmm. malam bashir ban sani ba eh, malam bashir inda ya kan batun mutu'a inda malam bashir ya amince sai mu saka ranar lahar mai zuwa inda malam bashir ya amince sarki zaki ko da zamu yi magana ta a'a har yanzu shirin da na sa malam Musa na tattara da suka shi ba. Aha, shi ma wani sa Ni Wani ani ba wani sharaɗi da na sa yanzu kai ƙarya. Wa yi mana ƙarya a littafin mu. Don bayan da suka da magana kai. Ni ba wani sharaɗi da na sa ni. Ta gane. Ni ba wani sharaɗi da na sarki. Eh. Yanzu maganar da ya faɗa ya ce na faɗa a littafin da aka ji. Me sharaɗinka? sai yanzu wannan magana da ka faɗa ka ce annabi ya ce matansa ba sa cikin ahalul baiti ba ƙarya kai ba wai sai ka ce magana da ka faɗi a eh, da usul wallahi ba zan faɗa maka ba zai iya bane shi ai abin da ya sa na mai wannan magana yanzu kai da ka kawo magana ka ce a littafin karki sarki da Allah abin da ke nuna maka da ya ce ya gama magana shi ai bari faɗa maka wannan uslubin da kake ta taho da shi uslubi ne na jubana wallahi masu sauraro su kula hatta a wannan karatun malamu Musa irin ta aya aya yake karanta amma sai yayi da dalili bayan ƙarya a nan ya karanta a juna yanzu a karatun nan yake cewa eh to amma amma isa na zai a nan yake karanta wa aya yake karanta insha Allah sai mana bashir sai mana Musa mu ga kan da mu tattauna wannan aiki tsare ya so mu je maudu maudu'u saboda mu rika mu fahimta Ai wani faɗa maka sarki idan kana so ka taimaki mutane ba wai magana ba ce ta bai gama ta ba. Ka gane sarki idan kana so ka taimaki mutane ko? In kana so ka taimaki mutane tun da dai yana ganin shi yana da abin da zai faɗa har da yana so yana jin tsoro. Hmm. Duk abin da za mu tattauna da shi ta ɓangaren dalili a goga hujja da hujja a kan auren mutu'a mutane su ji ba ta hanyar ni in shigo eh, in tambaya ba ko ya shigo in tambaya a zo a yi dibitan mutu nan ya zo mai dibit a kan shi. Mm. Sarki zaki. Na amsa na amince da wannan magana tashi amma ya karye ta kansa cewa yi mana karya ya faɗa zuwa ya ya mana karya babu wannan magana a cikin kai maganar da ka kawo yanzu da haka sarki sarki ka gane yanzu sarki ma a cikin littafin wai zai magana ta kuma yanzu yana cikin yana karin ta aya ba sai da fassara yanzu wajen kuma ya ma zai wannan tare da haka dai ba na jan ayan ƙur'ani in ce tana wata sura ban ma san sura da take ba a'a ai shi yazo da wannan magana kuma yanzu wannan abin da na faɗa abin da na ya tambaye abin da na abin da na magana yanzu sarki dan Allah shi bai zo nan ya faɗa ba yace na kawo magana a littafin su na ce akwai kuma ƙarya ne babu eh eh eh masha Allah ni ban kawo littafin ba da hoton da reference da komai na'am na'am to malam Musa magana ke gaskiya ne insha Allah ah, so saboda in yana so mutane su gane da gaske ne ba wannan sharaɗin zai sa ba hmm. idan ya ce ni ma kaga in na dawo na ce to littafin da ya ce na faɗa na jingina musu ƙarya ne babu littafin babu a cikin nasu kuma na ce ga littafin na ce shi ma sai ya fito ya karyata kansa tun da na kawo littafin kaga sai mu tafiya a cikin karyata sai ya karyata don Allah dan an kira ku ya kuri saboda Allah ya kamata tashi sallan magana ku ya hakuri saboda ka gani za mu so malai mana addu'a ku ya hakuri duk wanda akwai maganganun da ya faɗa amma hmm. tunda yana maganan cewa za a zo a yi hmm. wannan duka uslubi ne na huru gudu mutum ya sa sharaɗi kuma na yi wannan ne maganar da ya faɗa don ya gane ban jin tsoronsa kuma sarki zan rufe da wannan magana ta zama na ƙarshe eh. kuma su ji kyau ina rantse musu da sarkin da ya tsaye da sama ba da shi na rantse da Allah ɗan da zai zo da dakon shi'a ya ce wai ni ina jin tsoronsa to a faɗa mu wannan ɗan babarsa ba ke naƙuda ta haife shi ba eh, eh. wallahi sarki ina faɗa musu ne Hmm. kuma wannan usulubin da yake cewa sai an yi kaza sai an yi kaza tsoro yake ji na'am saboda haka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode shek mun gode Allah ya taimaka jama'a assalamu alaikum